suka fafata kenan eh, za mu iya cewa a shekarar jiya a shirbatin ta doke karnuna pliskova da ci shida da uku ci hudu da bakwai da kuma ci shida da uku a wasan na karshe wanda ya ba ta damar lashe a katafaren kofin na wimbledon idan muka je ga bangaren maza novak djokovic yanzu ya kamo adadin kambu da yan wasa da suka da rafael nadal da roger federer suka lashe guda ashirin ashirin na babban gasar grand slam bayan musanya take dan kasar Italiya Matteo Matteo ah, Berrettini da ci hudu da bakwai ci shida da hudu shida da hudu da kuma ci shida da uku a wasan na karshe daga kwallon tennis a ah, bagurguje burmuje ga kwallon condomin Milwaukee Bucks ta samu galaba a kan Phoenix a sanyin safiyar ranar nan a ah, wato ci gaba da wasannin sha da guni na gasar cin kofin limbiyan kasar Amurka an karkara wasan da Milwaukee Bucks tana da ci 120 yadda sonic sounds take baci ɗari kacal Thank you. to madalla idan muka dawo nan gida najeriya an fafata wasannin mako na 32 a ci gaba da wasannin gasar premier league ta kasa npfl kakar 2020 zuwa ta 2021 wasu kungiyoyin zamu iya cewa sun yi kokarin kare su da kare darajar gidansu idan na yi magana irin wannan kungiyoyi akwai kungiyar kwalakafa ta akwa united akwai kuma ifeanyi ba ita ma ta yi kokari wurin kare gidan takin rangers international wasu kungiyoyin kuwa sun je wa Nigeria suka samu sakamako mai kyawun gaske duk da dai ba maki uku ba idan na wannan batu Katsina United mace ta je Lagos da je ta rike MFM aka tashi wasa can ƙungiyar kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ko ta yi faduwan bakar tasa daga mataki na uku a jadawalin gasar zuwa mataki na hudu bayan ta sha kasa hannun Sunshine Stars gida kore da Chile ban haushe a samun wannan batutuwa za mu fara tattauna a cikin shirin na fafata na wannan lokaci gasar premier league an fafata wasannin mako na 32 chief chief babu kiribin eh, dabu a wannan mako gaskiya an fafata wasan mako na 32 wato a wannan mako da muke ban kwana da shi kuma wasu kungiyoyin sun sha mamaki wasu kuma sun samu nasara kamar yadda ka bayyana wasu kuma sun yi abin da ya dace a shi wannan mako da aka fafata kuma gaskiya na iya cewa kamar gasar za ana da yakinin za iya kammala wannan gasar duba da cewa mako na 32 makonni shida suka iya rage wato wannan gasa da ake fafata kuma muna fatan karasa gasar ganin kowace kungiya shekaru guda uku suna ganin kamar ba a musu adalci ba amma karkare gasar to zai tabbatar da cewa an samu gwani na daya da na biyu da na uku a ita wannan gasa to zai zama an sami gwani na biyu na biyu na uku za mu je ga wasannin to bayan daya ga yadda ta kaya samun mu fara da wasa wanda shine zakaran gwajin dafi ko wasa mafi girma a karshen makon da ya gabata akwai united ta da ke yin ba international da shi ne mai ban haushi a filin ta tafagosu na fabio a da ke birnin akwai ban yan ba da za mu cewa a wannan mako yunkurin ta na ganin ta daɗa ƙara kulla tazara a saman ta dauni da akwai na ta da sauran ƙungiyoyin zan ce bai tasiri ba ƙarshen mako. gaskiya bai tasiri ba tun da duki ta aka iya yi kuma wannan zai tabbatar ma da cewa gaskiya a ba a bana sun gaza kuma sun sare duba da cewa yimba ba ta yi wasanni kusan guda uku kamar da muka bayyana wato a gida tana yin cin gaba sannan kuma ta samu nasara wato wasanni guda biyar a waje kaga ita ce kungiya kaɗai da ta yi wannan abin shi ana ta kiyin cewa idan ta je wato garin filin wasa na gosul a fabio za ta iya ɗaukan maki ɗaya ko maki uku to ba ta iya samu wannan ba gaskiya ran iya cewa kamar iyin ba a bana ba bala ma za ta lashe gaskiya wannan gasa mai jira ta farko ba duba da cewar wannan wasan dama shi yake tabbatar da cewar ga inda kofin ya karkata kuma kaga akwai ta din kamar gaskiya a bana sun shirya ganin sun lashe wannan gasa duba da tafiyar da suke tafiyar nasara suke kuma ba sa yadda maki ko ba sa rena wasa amma mu duba abin da ya fara wannan wasa minti 90 za mu ce yin ta kokari sai a minti 90 tukuna aka samu bugun da kai sai mai na raga wanda dan wasa charles atishine eh, ne ya zira wa kungiyar takwa united eh, ban ta kai kura iya kura ta kai tura za mu ce tunan ta kai bango amma kuma ba a sami an yi gwara da bango a goshi an yi gwara da bango a goshi kuma gaskiya iya cewa kamar ni zan kalle shi a matsayin ba su yi kokari ba minti 90 idan yan wasan ka cire musu kuriga mai tsara raga ma yana iya cin lokaci yan wasan ka ma suna iya cin lokaci ganin ka iya rike maki ita kwallafa tun daga minti ɗaya na farko har zuwa mintin da za a karkare babu hutu sannan kuma waje ne na mazaje dole sai ka jajirce in baka jajirce ba a yan daƙiƙoƙi kaɗan ka ana yanzu mun kaka min da kake bayyana minti 90 ai ina ga ko za a ƙara minti da ba a ƙara minti biyar ba ku dage ku rike wasan nan kun samu maki ɗaya da ba gaskiya na iya cewa dole ka jinjina a kwanatar da wato shi kansa mai horarwa da gugu to wani abu da ya fara wannan wasa samun wanda za iya cewa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta ehim ba sai da aka bashi jan kati na kura wasanni biyu a jere wancan wasan da suka buga ma an kore shi amma kuma ba mu san dalili ba sai muka ga ya sake dawowa wasa da suka buga jiya da akwai united an sace koran shi ya je yana faɗa da magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta akwai united fatai oshu yana ɗaya daga cikin manyan masu wurwa gasar premier league ta kasa amma kuma ya rage darajar kansa har ya je yana isa sa da yankan wanda ya sa alkalin wasa ya kore shi a wasan gaskiya ba haka ya kamata wato mu mai horarwa ba kuma sannan ma maganar jan kati da aka bashi ai jan kati ko dan wasa ko mai horarwa ko abinci kake kana wato dauke da rigar tabbatar da cewa kai ma kana cikin waanda suke waɗannan wasa kuma domin su ake kaga dole sai an dakatar da shi ma ba zai buga wasan akwai united hmm. ya dawo ya buga wannan wasa to kuma ya kara aikata wato kwatankwacin irin wannan laifi kaga da ake zargin sa wannan kuskure ma da aka samu bayan an dakatar da shi wasan kuma ya zo ya buga laifin waye laifin LMC ne ko ko kungiyar ta AIM watakila yayin ba za ta jira LMC ta ba ta cewa mai horarwa an dakatar da shi saboda abin da ya kaza kaza kaza to kaga basu ina ga basu ga wannan labari ba amma kuma laifin imman ne dan iya cewa da irin gasa ce ta bige dai kwali kamar akwa ɗin a ce in ba ta doki akwai za su iya ɗau ƙara cewar fa mai horarwa kuma an dakatar da shi yanzu irin wannan mun ga yan wasa ma ko ana iya ture da kuma nan gida Najeriya ma da ana irin wannan abubuwan ya kamata gaskiya masu bibiyo wato kurakure da yan wasa su ne da ƙungiya ba wai lalle sai yanzu idan suka ɗau ƙara za a iya ce su tare yan kuɗaɗe ko yaya yake kaga nan iya cewa ya an hukunta su gaskiya kamata su ringa bibiya saboda irin wannan ba nan ake ji ba wakilci nahiyar Afirka ko kuma wato kaga nan iya cewa ita kanta wannan ga samu saman ba su aiki da ake buga sai a zo a ma sakiyar da babu ruwa sakiyar da baka san da ita ba to irin sakiyar da babu ruwan kenan kungiyar kwalagafa ta biya warrior sai wa kwara united bayan ta lalasa ta da ci biyu da daya dan wasa paul samson na minti na saba'in ne ya farkewa kungiyar ta biya biya warriors kwallon da jide fatakun ya zira kwara united a daidai minti tara sai dai ciko ya meka wa biyo na minti na casa'in ya gara gwamnati biya biya warriors ta samu nasara mai kyau akan kwara united ci biyu da daya to wasa biyar da su iya samun nasara ba ka ga zan iya cewa jiya sun samu nasara kuma ba ki har kunne masu rawa ne mashahurai guda biyu ka ga iya cewa kamar abdullahi bifo da kuma imama amma kabu kuma gaskiya zan iya cewa da an yi rashin nasara a wannan wasan to zan iya cewa kamar abiyawa sun za ta koma wato mataki na can kasa ita ma a kwari ta wai kwari ta inda ta samu nasara za ga cewar doke filas din da aka sai ta ƙara nutsar da filas ma zuwa matakin na biyar da ko da shi ɗaya ta iya samu dan a lokacin da ana wasannin da ina biya gaskiya dole ka jinjina wato su kansu abiyawa da wasanni guda biyar ba su iya samun nasara ba har gida ake zuwa su ne su har waje gashi yanzu wannan mako sun samu nasara kuma zan iya cewa sun dan ƙara kurwa da kan tebur din akan matakin da suke dole gaskiya ka kara cewa kware united da farko kun fara gasar nan da gaske amma kuma yanzu gasar ta zo amma duk yan wasan su sun iya sarewa wannan shine gaskiya abin da bai kamata a ringa gani wato a irin kungiya kamar su kware united ba to ita kwai fine bai ta ma ta yi kukan kura ne a wasan bayan ta yi da ɗaya da ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta Aswa United a karan farkon dai wasan daidai minti takwas Ifa Igon ta shiga gaba ta nan dan wasa mai so a zai a sai dai Nasara United ta nan ci Gozio Basi ta farki a daidai minti na da hudu na Oda Hudu Ogochukwu fo a minti na saba'in ya zara kwallo da ya ba kungiyar ta Ifa Igon nasara da ce biyu da daya a filin wasa na Ahmadu Bello da ke garin Kaduna rashin nasara mai raɗaɗin gaske Plateau United ta yi a hannun jiga Golden stars bayan dan wasa bature sani na jiga golden stars ya zama kwallo ɗaya tilo a daidai minti casa'in na wannan fafata aka tashi yaran da gilbert na da ci daya yaran da mai kaba suna ne ba <laughs> gaskiya gilbert din zaka wato jinjinawa kaga da iya cewa kamar an buga a aiki suka zira musu kusan kwallaye guda uku kaga yanzu iya cewa an zo gasa kuma ta nan gida najeriya wato league mai daraja ta farko ya kaga zan iya cewa ya karɓi maki guda uku a hannunsa kuma gaskiya hakan ya kamata da ni a suka suka duke su ma a gasar ato bin tunanin za su iya duke su gaskiya a gasar premier ba duba da za su iya zuwa da karsashi kuma kuma kungiyar kwallon kafa ta zuba gwal tana da kokarin da take baya guba falasa yanzu ba iya samun maki a wannan mako to kuma idan ta je wasan wani babu lalle ta iya samu amma wajen maki talatin da 36 ta iya hadawa maki idan ta samu maki hudu zai iya tsallakar da ita wato haɗa ajin gaji idan ta tuttura dama kungiya ce wacce ita babu ruwanta da wakilci sai dai kawai duk shekara su a gansu a gasar firimiya to kaga zan iya cewa nan dole ka jinjina daga gwallon star din Topeka tota Golden Stars in Lobby Stars appealing to our power kuda chigari makodi tabi cha adamari nati tichidemi bao shimandia mejobi yesera mtukwamba nditi na winti na tana tindebu acha appealing wa sana soka temple which is Lagos and from that Kasina United Sintashi Changes Kasina United na gaya maka suna kokari a kwanakin nan kwafin united nasarar da ta samu akan akwa united ya daɗa farfado da martaban kungiya wasa biyar kaga tana samun nasara kuma mun iya cewa kamar shi ne wurwa abdulaziz kamar yanzu sun ya fara gane wato gasar kaga a zuwansa ya samu waki guda wato hudu a waje inda je ya doke jigawa sannan kuma yanzu gashi a filin wasa na lagos garin agege ya samu nasarar kaga zan iya cewa maki guda daya a hannun mantin umpire kungiyar Ya mu wahalar gaske wanda zamu ga cewa akwai manyan kungiyoyi da ba su iya samun maki ɗayan a hannun wannan yayin da kuma da ta je wancan ku ai kaga ba ta je ai nasara ya ta kamar tana nuna ya babban wasu abubuwa kaga ya babban nan ba ta doke akwa ba amma ka tsira ta kai na ta ya babban nan ba ta doke jigana ba amma ka tsira ta doke san ya babba tana cikin talauci a gaskiya tana cikin talauci ya yi babba dole kuma gaskiya ba kudi a aljihu ba kulawa su dai gaskiya ya babba zai iya cewa amma na da sun san abubuwan da su yi musu gaskiya kokarin da suka fara tun daga sun kafin da zo amma yanzu wasan gaskiya katsiran da muke kallo katsina ta dole gaskiya ka jinjina mata kuma zan iya cewa maki 41 ta iya hadawa kaga zan iya cewa ba za su wakilci Najeriya a komai ba amma za su yi kokarin su karkare a mataki da ke. kuma wannan wani ma'auni ne da mai horarwar a kakar wasa mai zuwa zai san menene matsalarsa kaga zan iya cewa mai horarwar kamar ya iya zuwa da kafar dama ita wannan kungiya ta katsayin kai ya gano wasu matsaltsalin na kungiyar kuma yanzu ya gane wasanni guda biyar mai horo wanda bai taɓa horowa wato a nan gida najeriya ma hmm. amma shi ya zo wannan kokari dole ka jinjina masa shi ma. to a filin wasannin nambiya zikiwe da ke birnin yadda ni rangers ta doke wiki taurus ci biyu da daya a godfawa ne fiyoka da minti na biyu sa rangers suna gaba haka ya wato gochuku goke a minti na ashirin ya tsawaita nasarar rangers zuwa shi biyu da nema minti na 41 ns govano ya ci gida da gida wanda ya ba wiki torres kwana daya kuma aka tashi rangers din tana da ci biyu a wiki torres tana da shi ne sai dai duka ita ta yi kidanta ita ta yi rawarta duka kwallaye uku da yan wasan rangers suka zira to gaskiya ka ga zan iya cewa shi kansa wato kamar salisu yusuf ka jingina masa amma kuma zan iya cewa kamar kungiyar a matsayin da na babbar kungiya a ce ta samu wani daga cikin tikiti da ake wato fatan da iya samu gani idan sun je wato wakiltar najeriya a nahiyar afirka su kokari sun samu nasara wato akan kamar kungiyar kwallon kafa wato ta wiki turis dama wiki turis ita ma tafiyar buri a yashi take a wannan kakan da muke da ake gabatarwa ta nan gida najeriya dole ka zan iya cewa kamar irin rangers da dan wasan ta wato kamar shi wannan power a nefekon irin kokari da yake ga irin su israel abia duk suna yi wannan kungiya kokari dole gaskiya zan iya cewa ka dindina mata kuma Ƙungiyar za ta ci gaba da turawa wasannin nan guda shida za ta rike shi wato musamman ma da karfin gaske kuma akwai wasa da za ta fafata musamman ma mai karfin gaske da kungiyar kwallon kafa wato ta Kano Pilas gaskiya ran iya cewa dole ka jinjina yan wasan nan kuma wiki Taurus har yanzu suna da damar yin kokarin haure wato matakin wato yan ajin biyu amma in dai ba su gaba da samun nasara ba gaskiya su ma za su iya jin kiɗa a magwan. To kiɗa a magwan irin kiɗan ah, da ke kenan Oriol su ji a filin wasa na Yakubu a ah, da ke birnin port harcourt jihar rivers na rivers united ta doke da ci biyu da daya kuma dan wasa godwin aguda ya zira kwallayen guda biyu ga rivers united da minti na ashirin da minti na sittin warriors su fara shiga gaba ta hannun dan wasan emmanuel hezuo a daidai minti na uku ranar asabar kafin waɗannan wasanni da kada ta daddaka hadland da ci ne ne ban haushi emmanuel charles a minti na talatin da uku a filin wasa na ondo township kungiyar kwallon kafa ta kano filas ba su ji daɗi ba wasa su bi su bayan cin alwashin a zira kwallo a ragar kano felix da ya a wasan farko kuma bai samu dama ba ya cika wannan alkawari nasa a wasa na biyu inda ya zira kwallo ɗaya tilo a minti na hamsin da bakwai da ya ba sunshine sun maki uku masu kyau a kan yan wasan musu masu gida kano filas suna cikin matsala musamman matsalan kuɗi amma mu fara duba bangaren na wasa a gurguje to bangaren na wasa zan iya cewa kamar filas ɗin gaskiya su kokari ba dan na dan jiyo ta hirar mai horarwa wato kamar yadda yake bayyanawa cewa har yanzu da dama a gare shi gaskiya zan iya cewa ya bayyana da dama amma kuma kamar da mudara shi ba mudara kansa da ma yake yi saboda ai akwai wasannin da bai cancanta su ringa zubarwa ba idan babu kuɗi a kungiya ba za ku jajirce ku kokari ba ya kamata a ce kamar irin su jigawa irin su nasarawa yana ta irin su katsina irin su waɗanda social din da ba ma sa yin kokari a wannan gasa ku dage ku iya doke irin wayannan kungiya akwai yan wasa da yawa gaskiya ba sa kokari sosai a wannan kungiyar kan mu da kan mu kawai cewar pilas gaskiya a bana wannan gasar ta riga ta saki ta saboda tun a farko pilas din gasar tana nuna ku mu ya mu lashe wannan gasar amma kuma yan lokaci kaɗan tun da suka zo wasa da akwai rata suka yi wannan canjar din sannan ribas ta doke su to kaga zan iya cewa kamar ta rage musu shi mu kalli wato kamar akwai kaga su tun da aka doke wannan ambitin din nasu amma dorawa suke so ɗaya kuma suke rashin nasara to pilas din kuma su kuma za ga ta koma yau idan mun samu nasara a gida gobe in mun je wajen rashin nasara gani gaskiya ran iya cewa kamar Pilas din ta riga ta bawa wato kamar akwai na ta damar cewar ku za ku lashe wannan gasa saboda irin rasa waɗannan maki na son shayin da ba sa kokari a wannan gasa za ga Pilas din da aka doke ta ƙungiyar da take haɗuwa da su ba kokari suke ba amma akan Pilas din tashi suke jigawa ta yi irin wannan gasar shayin su ma sun yi irin wannan mun shi wannan butu da kai a duba butu na tattalin arziki wannan kungiya fa labarin labarin da ke fitowa kuma muke ta sanar da masu sauraro mm. a baya na cewa kungiyar nan tana cikin matsala na kamfan rashin kuɗi na gudanarwa abin ya fara fitowa zahiri duba da cewa idan ka lura da yadda a kai kawon wato uh, tawagar ta kungiyar ta kano filan take da kuma bangaren gudanarwa da kungiyar uh, suna bukatar taimako daga gwamnati wani irin kira ne za mu kullum muna faɗa muna uh, yin kokari ganin cewa mun yi kira ga gwamnati ta zo ta tallafa wannan kungiya jihar kano akwai kwamishina na wasanni mm. akwai masu ba gwamna shawara har guda biyu a bangaren wasanni akwai shugaban ma'aikatar wasanni wannan ya nuna watakila gwamna yana da sha'awa a bangaren wasanni amma a zahirin gaskiya za mu iya cewa taimakon da gwamnati take ba wato kungiyar kwallon kafa ta kano filas ne kaɗan kuma sun gaza gaskiya sun gaza saboda gaskiya a wannan gasar da muke fafata ta nan gida najeriya gaba ɗaya ƙungiyoyin da muke cewa an kaware wasu kun ƙungiyoyi gwamna ne ke ɗaukar nauyin su dama yawanci gwamnatin gwamnatin ne in ma ka zo ka sai ƙungiyar ka zuba shi yaya ka ce ƙungiyoyin kamar sarewa suke yau ga irin su ifan uba ga irin su riba ta irin yadda gwamnonin su suke gungaje su da kuɗaɗe to kaga ke cewa kamar dole gaskiya harka sai da kuɗi kaga nan baya bayan nan ma maganar mota sai wani ne kaga nan iya cewa ya yi bayan gwamna ya alkawari tun ana wasan kwanaki uku kafin wasan mako na goma sha ma a juya ya kan cewa zai ba kungiyar nan mota tana dawowa wasan da kada ba zan taɓa manta da wannan abin ba kuma motar nan sai a kusan makonni uku zuwa hudu na san gabata ta iya samun wutan kuma ba gwamnati ce ta bata ba wasu ne su wasu ne su su kaga nan iya cewa kamar gaskiya ya kamata a ce gwamnatin fa a wannan kakar yadda filas din tun da shekaru kusan guda hudu filas bata kara kokari a wannan gasar ba amma kuma a wannan ka kuma a lokacin ba an ringa taimakon ta to kuma wannan lokacin da ta taso da yunkurin cewar za mu iya lashe gasar nan ai kamata a ringa gwamnati ta da abubuwan da yanzu idan Kano Pilas aka karkara wasannin mako na ashirin da talatin da takwas ba ta iya lashe gasar premier league ba ina ga kaso tamanin zuwa ɗari ma na wannan matsalolin na rashin lashe watakila a dora akan gwamnatin jihar kano Ya ma gaskiya ganin kokarin bangaren da suke gudanar da wannan kungiya da su kansu yan wasan ma gaskiya da ma gwamnati za a dora ne tunda da harkan nan kungiyar ta kungiyar ta ce ka ganin iya cewa kamar kungiyar nan mun ga wato da a baya idan filas suke kokari ba motoci wasu gwamnoni suke ba su to ka ga iya cewa a wannan karan sun iya lashe gasar aito nan ba ko babur ko motar an iya ba su ba ga an ba wasu yan wasa yan ambalan wasu kuma ba a su ma samu ga wasu ba su samu ba to ka ga iya cewa kamar kamar gwamnati ta yi shakula ta bangaro a bana gaskiya da harkar wasannin hmm. ta karkata ga wasu wasannin amma gaskiya na iya cewa filas a duk da sa kwamishina ga shugaban ma'aikatan wasanni ga masu ba da shawara har guda to zai iya cewa kamar bisu wata rana ba a wannan abu tun da shi gasan nan ake so a iya lashewa kuma za ga albashi ana biya to tun da ana biyan albashi tun da dai za ku biya albashi to me yasa ba za a kawatar da wato kungiyar da duk wani abu da take so ba garin ta iya lashewa a kwana ta idan ba zan iya manta ba wannan kokarin take ba kusan jirgi ne yake kai ta wasanni na waje to kaga na gida kuma suna gida to kaga dole ai gajiya ba za ta yi mata yawa ba dole gaskiya ta ringa samun nasara gwamnati ya kamata wasanni ga kwaramiya daga Kaduna na zuwa kamaru zuwa abin da to ka gani abubuwa dole ma ga a nan muna da abin da za mu tattauna da yawa bari mu je ga jadawalin gasar akwai united ta yi shalka yunkurin ta da na shi gasar premier league karo na farko a tarihi bakin ta 60 daga wasanni 32 a da ta fafata kungiyar kwallon kafa ta nasara united tana mataki na biyu na gasar da makin ta a 60 55 a rivers united ta da mataki na uku maki 55 kanin netherlands mataki na hudu maki hamsin da biyar rimba international tana da maki hamsin da hudu da mataki na biyar za mu iya cewa kwa ta babu kungiyar da za ta iya sauko da ita watakila har a gama wasannin garin kakar maki shida ta ga zai iya cewa yanzu duk kungiyoyin ba wata ta ba maki guda shida ba sannan kuma zai iya cewa kara fahimtar kwarawa take tana kara iya samun nasara maki guda shida a ɗin wato darmidar za ta farko inda ba tun daga yanzu wata ƙungiya daga cikin masu bibiyar in shi wa'annan wasanni ba a ce duk wasannin ta iya samun nasara akwai za ta ɗin ma ɗorawa za ta gaskiya kamar da ka bayyana babu wata ƙungiya za ta iya sako da akwai za ta a daidai wannan lokaci kuma gaskiya zan iya cewa kamar tun farko akwai ba ta fara da kafar dama ba nasara yana da su suka fara da kafar dama da tafiya ta tafiya suka koma baya filas ma suka zo kaga yanzu ba filas ɗin kwara ma sun yi sun gaza iyimban ma sun kusanto tojan sun gaza da akwai ta ɗin amma kullum ɗora take gaskiya ba wanda zai iya sako da akwari na to ba wanda zai iya sako da akwari na ted wannan dai sharhin mu ne kuma muke wato sanar da masu sauraro abin da ke faruwa kwari united tana mataki na shida na gaba mu tsallaka mu je mataki na goma inda plateau united take can da makin ta arba'in da hudu mataki na goma sha uku yan wasan na united change boys maki arba'in da wiki torres na mataki na goma sha biyar da maki talatin da jiga golden stars ta koma wato matakin zamu iya cewa na fadawa mataki na goma sha bakwai maki talatin da shida a ah, yan wasan da gilbert zan yi cewa wasan nan da suka buga a dan baya bayan nan ya ba da gudunmawar ma ah, irin gurbin da suka sanci kansu ma baya suka samu kuma tun daga tsine na ta suka zo suka iya duki su za ga cewar hukuma bayan suke kara iya samu amma dole har yanzu yana da dama da zan iya cewa zai iya tsiratar da ita wannan wato kungiya ta gwallin sa ta ga amfanin irin wannan kungiyoyin kenan karamar kungiya wasannin ka na farko ka ringa samun nasara to da ba ta ringa samun nasara a wasan farko ba a lokacin da wato litkun ya juya mata to sai ta tsintse ta gaskiya a mataki na 20 ko na 17 ko na 18 na 20 ko na 17 ko na 18 mataki na 18 da ya fayu ba a da makin ta 36 yayin da williams suke mataki na 19 maki 31 adamawa united mataki na 20 maki 20 da uku ba ta taba mutsi ba da bayan a wannan gudu <laughs> ai tun da ta zan iya cewa da kun kungiyoyin kawai take yi ta kasa wato tutturawa koya ta ta dan tsallake amma kuma za ga cewar ita ma idan fa ta idan za ta yi wasa da kungiya idan ta latsa ta ga jini to kawai ita ma fa doki ta za ta kaga dama na taba cewar adama na ta babban da ce wata zara mu ne ta sashen tallace tallace kira fafa ta mita 92 da biyu da dubu biyar a san gwafin tanga sport samin rabiu ke kasancewa da mai sauraro a daidai wannan lokaci kuma za mu leka sashen mu na tallace tallace domin karɓar waɗannan sakonni da tsara mun dawo shirin na fafa ta zai yi dora. Thank you. A na shawara ta gari nake so na baka bikin kanwar ka saura kwana kaɗan maganar lemon da za a sha zan zan a a babban mura kar a da wayawa. yawa ba komai ai tun da aka samu lemon pop cola kuma a nan jihar Kano ake yin sa wato ƙasa ta Najeriya masu taron biki ko suna ko wani nau'in taro da ya danganci farin ciki tarawa masu taron farin ciki yi amfani da lemon pop cola Ƙwararren kamsu, to yanzu a ina sun samu lemon pop cola. Za ka iya samun lemon pop cola a dukkanin kasuwannin da ke fadin Najeriya haɗi da ƙananan sto da manyan sto da ke wannan ƙasa kamfanin Mamuda Group ne suke yin sa mai pop cola mai daɗin dandana. Wato da ne sannan mai gidan shawarma wasu masu kuɗi ko ba ta ƙoƙari assalamu alaikum wa alaikum salam sannu da zuwa barin kawo maka abinci ka ci abinci kuma ai yau ni a ƙoshi nake don na ci abinci a inda da kyau na iya tashi ma ban gane ba ai abokin mu ne ya haɗa mana taro muka ci muka sha a restaurant din Mr. Mubato na'am Mr. Makachi. Mr. Mubato restaurant mana ai suna abinci iri-iri a kuma farashi mai sauki kamar shinkafa da miya akan naira dubu ɗaya jollof rice ita ma dubu ɗaya hakanan akwai biryani wato abincin 'yan indiya na musamman akan naira dubu biyu da dai sauran nau'ikan abinci. Ba nan kuma suka tsaya ba don kuwa suna yin jigilar shawarma, boga, sandwich, hot har inda kake so. haka Hakanan idan kuna so a yi muku abincin biki ko suna ko taro ko birthday duka Mr. Mubata restaurant suna yi. Ai wannan abu ya yi fa a ina wannan waje yake kuwa. Ai adireshin suna nan a gefen tsohon gidan Bashir Tofa da ke gandun albasa ko ku kira su akan lambar waya sifili takwas sifili shida tara shida biyar shida biyu biyu biyu. Mr. Mubata restaurant road haɗaɗɗe kuma ƙansaitaccen wajen sai da abinci wanda babu irinsa. Thank you. to madalla mu da dawowa cikin shirin na fafata bayan mun ziyarci teburinmu na tallace tallace na gidan radio vision kuma muna tura gasar premier league ta kasa ne npfl idan muka je ga yan wasan da suka fi zira kulla a kakar bana salis wanko misra united yana da kwallaye goma sha uku sadiq yusuf na Uwa sunshine stars kulla sha biyu rabiu alifele na kano pillars kulla sha biyu charles antisi ne atishi ne ne na wato akwai united kulla sha daya haka muhammad zulkifilo na plateau united kulla Aisha ne kuma Rosi Martins na kungiyar kwallon kafa ta Lobby Stars yana da kwallaye guda goma. to madalla daga batun na gasar premier league ta kasa sai mu haura hukumar kwallon gafa ta nahiyar afirka inda aka fafata wasan karshe na gasar cin kofin caf confederations kuma kungiyar kwallon gafa ta raja casablanca ta kasar morocco ta kasance zakara bayan ta doke jis kabile ta kasar algeria da ci da daya a wasan karshe da aka buga a kasar benin sofiane ranem ya zira ya sa kwallon kungiyar ta raja a gaba daidai minti biyar kafin daga bisani Ɗan wasa ben amalango ya kara kwallon ta biyu a daidai minti na goma sha hudu umar adjone a minti na sittin da uku aka kore shi daga bangaren raja casablanca sai dai kuma ƙungiyar kwallo kafa ta jes kabila ta farki kwallo ɗaya daga biyu da aka zira mata a daidai minti na arba'in da shida wanda zaka iya zira wannan kwallaye raja casablanca ta lashe gasar ajin kwarru ta nahiyar afirka cup confederation dole ka ga zan iya cewa kamar raja casablanca ka jinjina mata a wannan bangare duba da cewar kaga gasa ma mai daraja ta farko ai zan iya cewa kusan ta lashe guda biyu shekarar dubu biyu wato da biyu tarihin san karshe ma a mai daraja ta farko an iya doki ta kaga yanzu kuma kaga zan iya cewa wannan gasa da ta lashe shine karanta na farko da ta iya lashe wato dole gaskiya zan iya cewa kamar wannan kungiyar ka jinjina mata sannan kuma za ga cewa ita ma ka bale din ka jinjina mata duba da ta zo wasan karshe amma da ma ban yi mamaki ba yadda raja kasabalanka din ta iya samun nasara a wani abin mamaki kungiyar ta raja da kusan minti talatin ta buga da 'yan kwallo guda goma amma ta iya rike wannan ah, kwallon biyu da ta zira gaskiya zan iya cewa duk wannan shi ne kokarin da ya kamata ka kamar da muka bayyana ka ga wasan ilimba na farko da da suka buga wato minti 90 aka iya samun nasara akan su to kaga 'yan wasan sun kaddara cewar an ba mu jan kati ya za a yi mantenan din wayannan mutum goma namu na cikin tsakiyar fili kaga zan iya cewa wasan karshe ku samu nasara sun dau abin da muhimmanci kuma sun jajirce kuma kuma za ga cewa a gasar kusan dan wasa Austin Oladapo shi ya kowa kusan zira kwallaye ma a ragar kwallaye guda uku ba za ka rena masa ba gaskiya dan iya cewa to da ta ga batun da CAF confederation Cup yanzu kuma sai mu tafi kudancin Amurka inda gasar Argentina ta kawo karshen a nasarorin da Brazil take samu a yan bayan nan na gasar cin kofin Copa America bayan wasan Albi Celeste sun buke Samba da shi ɗaya mai ban haushi a wasan da aka buga a filin wasa na Maracana da ke garin Karas kasar ta brazil angel di maria minti na biyu kamar yadda ya ce nigeria da asibahi haka ya zira kasar brazil kwallon da asibahi kuma ka tashi kwallon da shi di maria ya zira ta bawa kasar argentina nasara argentina ta yi kokari a wannan masu gasa dan wasa Lionel Messi a gori da mishi Messi baka cika kaza ba Messi sai yayi kaza sai to yanzu dai ya jagoranci Argentina ta lashe kofin sai kuma a kawo yayi shiru sai a kawo wani sabon mutum to ga zan iya cewa gaskiya dole wato kamar da ka bayyana Di Maria dan asuba na jama'a suna ce masa dan asuba to ka ga zan iya cewa <laughs> to ka ga zan iya cewa yayi kokari wasa kwallo wato zan iya cewa ya ci kwallo ya nuna kwarewarsa a matsayinsa sa dan wasa Di Maria kuma ga zai iya cewa kamar an buga wasan karshe goli da ake yi wa Messi yanzu ya kare kuma yanzu dama ce wato gashi dan wasa na Messi din ma shi ma zai iya wato kusan mai da martanin cewar shi ma ya lashe kamar gasar Olympic kaga duk rena masa a karin gari sannan kuma akwai gasa yan kasa da shekaru 17 nan ma da iya lashewa wato da Argentina nan amma kuma yanzu da babbar tawaga ce gashi ya iya lashewa kuma dole gaskiya nan iya cewa a wannan bangare za ga ba Messi wai ba horarwar ake wato ba. kusan mesin ga aka ringa dagawa ana cilla shi Mesin ya je ya yi wa di maria barka na zuwa kwallo da yi di maria ce na fi taya ka murna a wannan wasan karshen da aka gaskiya sun nuna dan don ga kamar dan wasa wato kusan dan wasan PSV Leonardo Paredes din na irin kokari da yayi ga irin su wato Dipol shi ma irin kokari da yayi wato a tsakiyar Giovanni da Soso shi ma duk dai yan wasan na Argentina gaskiya na ke cewa dan akwai lamba biyu za ga matashi da dan River Plate amma kafarsa ta riga ta fashe tana jini saboda jajircewa da suka yi wato a wasan kaga dai bai iya fita daga cikin wannan wasan ba kuma mai tsaron ragar su ma wannan mai tsaron raga wato Emiliano Martinez shi ma dole sai ka dinga masa wata bal da ya iya cirewa wadda ban taɓa ganin mai tsaron raga tun mai tsaron raga portugal da Pogba ya buga mun wata bal shi ma da bangare ya tsara gana irin sebin din wannan bandin ba shi ma ya kwatanta irin wannan abun dole gaskiya ka nuna musu Argentina sun lashe wannan gasar kuma Messi kamar da dubari ya bayyana shi ma irin gorin da ake masa kamar yana zuwa kunnensa. To wannan karo na goma sha biyar kenan da yan wasan na Albiceleste su Argentina su lashe gasar da kuma America kuma sun kawo kasar Uruguay a yawan adadin wannan lashe wannan gasa kowace suna da goma sha biyar biyar Brazil tana da guda tara paraguay tana da biyu chile biyu peru tana da biyu ba da don chile ta doki argentina su biyu ba da ta yi shan da ta argentina za ka ce sha bakwai to kuma idan muka je ga wasu alkalima na gasar an zaɓi lionel messi a matsayin gwarzon ɗan wasa gwamni na gwanaye na gasar cikin kofin copa america haka kuma lionel messi ya lashe takalmin zinare a matsayin sandan wasan da ya fi kowanne yawan zira kwallo wato su biyu ne da shida da luis diaz na colombia duka kwallon su ba amma amma messi ya tallafi ansara har guda uku wanda ya sa aka ba messi takalmin zinari to yadda abin da ya faru kaga zan iya cewa wannan taimakon na hajjar Allah ya taimaka kuma kamar yadda na abace wata magana ranar asabar da muna wannan shiri cewar nemar in dai ana bukatar zai yi ba baya yi kaga zan iya cewa da ya rike ya yayyanka iya wato neman suna da dan wasa yake yi ya nema amma kuma yanda nan da neman tun da ya bar Barcelona sai zama kaman ba dan wasan kunce take mutunci gaskiya ba dan wasan mutunci kagar Ronaldo Cristiano dan wasan mutunci dan wasan mutunci Messi dan wasan mutunci eh. tunda akwai wata magana ma da Neymar yace shi fa yana Barcelona ba abin da zai samu Messi ya danne masa ai kaga bayan koke koke da ya gama yi a fili sai je samu Messi suka dinga binna kuma ana ta <laughs> to wannan da ya gasa ya zabi ya ce an zabi ne tsaron ragar kasar Argentina Emiliano Martinez a matsayin gwarzon a bisa ga gasar kuma ba messi wato kyautan gwamnan gwamnan gasar a wasan karshe kuma an zabi a Angel Di Maria a matsayin gwarzon dan wasa na wasan karshe na gasar cikin Copa America Argentina za ta sami zuzurutun kuɗi dala miliyan shida da dubu biyar Brazil wacce ta yi mataki na biyu za ta sami zuzurutun kuɗi dala miliyan uku da dubu biyar a kasar Colombia da ta yi mataki na uku ta sami zuzurutun kuɗi dala miliyan uku Peru da ta yi mataki na hudu dala miliyan biyu da dubu biyar sai kuma 'yan kungiyar kasashe da suka je zagaya zagayen kwata finals da suka haɗu da ecuador uruguay chile da kuma ba dukkanin skoci ta sami ta goma shi dala miliyan daya da bugu biyar a kasar ta fi zura kwallaye a gasar ita ce brazil ta zura kwallaye sha biyu inda kuma venezuela ita ce kasa da wato aka zura wa ta zura kwallaye mafi karanci inda ta zura guda biyu brazil ita ce yan wasanta na baya suka fi kokari inda kwallaye uku kacal aka iya zura mata a gasar gabaki da inda kasar peru ta zama wato rariya wannan gasa bayan ta kasance kasar da aka fi zura mata kwallaye da kwallaye goma sha hudu an zaɓi kasar brazil a matsayin kasar da ta fi da'a a wannan gasa wato fair play a boki nai lamar messi ya tallafa an zura kwallaye biyar ba guda uku kamar da biyar ya zura da biyar ya makari sai na neymar jibiya ya tallafa an zura guda uku christian kweba na peru ya tallafa an zura guda biyu camilo vargas na colombia ya tallafa an zura ɗaya daniel diaz na kudu ya tallafa an zura guda ke Leichet yan wasa masu tsaron na da suka fita da gidansu ba zira musu kwallaye ba Emiliano Martinez na Argentina ya tara gida su hudu wanda ba zira musu kwallaye ba Fernando mosnera eh, na Uruguay ya zira ya tara gida su uku ba zira musu kwallaye ba Emerson na Brazil ya tara gida su uku shi ma ba zira musu kwallaye ba David Ospina na Colombia shi ma na da clean sheet din eh, guda uku sai Anderson Baka na Brazil yana da wannan clean sheet guda daya muna taya eh, ni dai na fita Messi ah, <laughs> saboda tun ranar da na gaya muku ni am from Messi ka san zai iya cewa akwai mutane da yawa sirrin da biyu wai me yasa ba zan yi adalci da ba na ce ai idan kana wannan teburan ba zancen kasa sai da kawai ka yi wa mutane wato sharhi akan abin da akwai ɗazu wani lawan dan bari masoyin kungiyar kwallon kafa ta Brazil shi Brazil kawai yake yi shi ma yake cewa wai a nan teburin in faɗi gaskiya amma idan muna tare da shi ko sai mu saka to haka muke yi abin mu dai eh, kuma haka za mu ci gaba da shirin a fafata mita ce sun biyu da dubu biyar a ofa mai ita ba kasar italiya yan wasan azure sun je birnin london a har gaban magabatan magoya bayan tree lions na kasar ingila kuma suka cinye kofi suka dauke daga birnin london din zuwa birnin rome wanda kuma abu ne ya sa ya kawo abin kunya ga magoya bayan kwallon kafa a kasar ingila dama ran nan kasan mun yi magana su suka kirkiri daban kwallon kafa magoya bayan kasar ingila nan na ba ce kawo misali wanda bayan an tunda su da gasar shin kofin duniya a kasar jamus suka duba wato bayan gida a mm. fili na nuna bacin ransu suna bacin rani suna da wannan rashin da'a a nan sai ka ji ana cewa ga abin da ya gudu sai ka ji an ce lmc kaza nigeria unit din nigeria kaza magoya bayan pilas kaza magoya bayan can kaza kaza gashi kuma waɗanda ake gani waɗanda ke bibiyan gasar na kasashen nahiyar turai ga irin abin kunyan da yake fitowa daga irin kasashen da kungiyoyin su suke to duk tsuntsu yana kashi amma na ungulu shi ya fitowa ka ga zan iya cewa duk tura wannan a gasa ta zakaru ta nahiyar turai ma duk irin waɗannan abubuwan suna faruwa amma amma ko da wani lokaci za ga akwai wanda ma su gani suke kawai a najeriya ma ba ake bugawa hmm. amma yanzu yanzu abin da gaskiya magoya bayan ingila suke gaba ɗaya su nuna wayewa a harkar kwallon ƙasa sun bi magoya bayan ƙasar italiya suna ta duka yadda san irin yakin kunar bakin wake ake yi dan akwai wani da naga an ke shi da kasan ajiye ma bal zaka daki bugun da kai sai matsarin gida ko dukan farinkin wani da ya shigo aka yi mara duka a wannan akan a dukan ƙwallon ƙafa gaskiya magoya bayan ingila gaskiya ba su nuna wayewa ba kuma su suka karbi bakoncin wannan gasar kamata ya a ce yanzu kaga kamar da ka bayyana brazil su suka fi kowa ɗaya a'a kaga tare da magoya bayan su gasar tun da aka fara ba a shigo da magoya ba amma sai wasan ƙarshe in brazil suka yi brazil ba suke dukan magoya bayan argentina ba wanda hamayyar da ake da brazil da argentina ba a yi tsakanin ingila da italy ai wannan abin gaskiya yake cewa kamar ingila gaskiya ba su nuna wayewa ba kuma ka kamar da ake bayyana latin ai kauye ce nuna birni ce to kaga yanzu kauye yan birni sun zama su ne yan cikin sama su ne yan cikin kauye tunda kaga dai ba mu ga wannan a brazil ba amma ga shi mun gani a europe gaskiya wannan abun kunya ne da magoya ba wato ingila su bari mu je buga ga yadda aka buga wannan wasa na karshe kasar ingila ta fara shiga gaba a daidai minti biyu ta nan luke show ah, yayin da banuci ya farke a kasar italiya a daidai minti na 67 sun ga je bugun da fesi mai tsaron raga kasar italiya ta samu nasara da ci uku da biyu a wannan fafata samun duba wannan wasa na karshe kasar italiya ingila tun da ta zira kwallo duba ma zubin ma gareth saudi tun farkon wannan wasa ban taba gani gareth saudi ya yi amfani da 'yan wasa uku a baya da kuma biyar a tsakiya biyu a cin gaba sai jiya tun da aka fara wannan gasa wato ya amfani da yan wasan dade guda biyar ya sa trippier ya sa luke show dukkanin su suma a baya aka sa su amma kuma ana tafiya a takin da suke na kuke cewa ko ya yi amfani da wato wani irin sanu domin ya gani ya addabi tsofaffin yan wasan baya na kasar italiya sai kuma za mu iya cewa abin ya fara kamar zai mishi aiki ka gama gwaya stone da walker ya sa sa tsakiyar baya sai sa a tripi a bangaren dama ya sa luke show a bangaren hagu ana gani a ah, kasar ingila ta yi wato ta sake ta bayan zira kwallon da farko da ta yi italiya ta mamaye wannan nisa to gaskiya duk mai wurin wanda ya zo wasa ga yadda yake fitowa ya canja to duk shi ake yi gadiola a final wasan karshe na gasar zakaru ta nahiyar turai yana fitowa rami sai ya ki fitowa ba dan wasa nan ba hudu muka saba gani zan ba ki yau wato gidan ma da aka zo wasa da ba chelsea da real madrid ba yadda ya saba yi ba sai ya irin wannan chelsea ta doke shi sannan idan muka kalli club shi ma da zai buga wasa da madari ga yadda yake fitowa sai wannan canjin sai aka doke shi royal kuma ma a wasan psc na farko ba haka yake fitowa bai canjin aka doke shi to ba sa shi ma yana fitowa rumuri yana samun nasara ya yi irin wannan canji an doke shi gaskiya ran iya cewa karaya mai wurwa babu kwarewa gaskiya ni dai a tattare da shi bai nuna kwarewarsa ba gaba daya kawai nasara ce da kuma yan wasan kuma sun zo madakatar da ya kamata a ce sun tsaya kana da yan wasa jigajigai wanda a hore wasu a su wasu ma su suke fara buga canzawa amma ka zo ra'ayin kanka ya sa kana ce wasu yan wasan ba wani abin kana aftan afta idan aka yi ma tambaya sai ka ce kaza kake ne ba ja ba ka buga kafafen yada labarai a kasar eh, birtaniya suna ta zargin yan wasa irin su ja Grealish wurin kin zuwa su je su ɗauki gudun kai sai mai sarara ga da irin su rahim Sterling amma jack Grealish ya fito ya bayyana kanara ya ce tunda aka fara wannan gasa ne horar wannan nasu Gareth Southgate dukkanin hukunci da yake yankewa yana yana dacewa da kasar ingila ba a taba samun kuskure a hukuncin da yake yankewa ba a tun da aka fara wannan gasa haka a wasan karshen ya nemi da zai buga bugun da kai sai masa na ga garin sabiya da ce ba zai buga ba kaga wannan yan wasa ba su da laifi akwai batu da ya faru na ga a can kasar ingila magoya bayan tawagar ta ingila suna ta kalamin batanci ga yan wasa jadon sancho ya sunan rashford da kuma saka saka ma cewa cewa suke ba sa son shi ba ya zo dinga buga wa Najeriya wasa bai ne ne ne duk kalamai dai marasa kyau aka ringa suka buga eh, gurin ma kai eh, shine wannan wannan abu ya faru ga magoya bayan Ingila amma a nan sai na ga magoya bayan kuma suna zaben wanda suke aibatawa a maimakon watakila tun da bakaken fata ne dukansu a ga irin wariyar launin da fatan da aka musu mu kuma a nan ga namu dan najeriya wanda ya je roƙon ƙasa ya buga wa ingila sai kuma shi ake ta aibatawa a kafafen sada zumunci to an ce dama idan bera da sata da dawa da wari ka zan iya cewa kamar duk yan wasa baƙaƙe wanda suka fito wato daga nahiyar afirka ba gaskiya ba a wani wa lafiya da su a nahiyar turai sai ka zo ba ƙasar ka ta haihuwa amma ka ce ba za ka iya sa mata jesi ba gwara ka je ka sa wa ingila me ake tunani gasar cin kofin duniya ce idan sun je su ma za ga kamar akwai ƙungiyoyi najeriya ma ta fi ingila lashe kofi shekara da sau da wata saba lashe kaga su uku ma yanzu daga shekara wato hamsin da biyar najeriya ma nation kan guda uku ta iya duk karyanta na cewa to ingilan ma ba su lashe kome ba tun ba wannan gasa ta zakata ta kofin duniya yan wasa gaskiya na iya cewa kamar baƙaƙen fata da suke sa wato tura dai su gaskiya kamar su suke zuwa kansu da abin da za a gaya na ga hudson oboy na chelsea ya ce shi gana zai gana gana zai akwai girin na manchester shi ma gare baturan ne amma ganin irin wannan abu da ya faru shi ma ba zai buga ingilan ba akwai yan wasa da yawa kaga yanzu kamar irin su inaki williams wani dan wasa na spain kaga shi ma baƙar fata da yanzu ga tun da aka kira shi wasannin sada zumunci yana kokari ya fi su morata da aka yi amfani da su kokari su jiran marano amma ba a kira shi ba kaga zan iya cewa bakakin fata kamata su zauna su yi kansu mitin cewar mu ma fa yanzu kasashen mu za mu ringa buga wannan gasar idan an je wasannin share fage ne da kuma karawa kasashen mu daraja amma gaskiya duk abin da za a ga wani dan kwallo yanzu ina irin su wato Tami Abraham ai mun iya buga mana ya ce a an daina kiransa ga irin su wato dan wasa kamar Tamari shi ma kaga yanda ba a kiransa wato a tawagar ina to kaga zan iya cewa wani abun kamar ba sa dubawa cewar da wuri suke gama idan ka je italiya ma duk irin wa'annan abubuwan suna faruwa baratalli bai daɗe ba yana buga maka irin su ba zan sa da shi ma ya daina zan sa ma burki <laughs> ta san da karshe dai kamar da kaji dai da ya ka tashi sai dai italiya ta kai har-har guda ashirin ingila ta kai har-har guda shida daga cikin har-haren italiya guda tara masu kaɗa hantar ciki ne yayin da ingila ta kai guda hudu masu su yi filin an ta ciki a wato idan muka je ga wato wasu alkalma na wasan na italiya ta mamaye wasan da kaso 61 cikin 100 ingila kaso 39 a cikin 100 italiya ta yi fasafasai su 800 da 36 836 gaskiya sun yi ƙoƙari da ta yi 430 kusan kanta kana buga tebur a kwallon tebur idan ka samu maki ka daɗe zuwa har ka zo ka wuce abokin karawa kama kanta kawai ka ga iya cewa kamar yadda muke bayyana an masa shal an masa shal kenan wato kasar ingila gaskiya dole ka jinjina wato matasa yan wasa na kasar italiya an rena masa kungiya za ga yan wasa guda biyu kusan su ne amma ya cancanci a yaba mishi wato a yaba masa gaskiya ka ga zan iya suwa kamar anan sai ka cicci gwa ga irin su jojo kilini ga ga bonucci dole ka dindina musu ga jojinmu ga irin su birati ga matasan yan wasa da rinda kirkira a cikin tawagar ta suka ringa yanzu kamar ceza sai dai kai kokari jiya italiya ta sha ruwan katin ruwa biyar ingila kuma ta samu na ai sabon ta ne wannan italiya <laughs> na ga wanda kelini ya samu na ga wani ja da jojo da ya yi wa saka saka ka san wani sai zai rubuta ya ce wai eh, idan matashin yaro yana so ya wuce ah, ancestors su <laughs> to ce mun tattauna da wasu magoya bayan ah, wasa kasashen guda biyu sun bayyana mana a ra'ayinsu da suka ga wannan wasan kashi na su yi minista gaskiya wasa bai da saboda ni na su ingilis da kofi amma allah bai ba su nasara ba amma za mu tara nan gaba Allah shi ne wannan karo na farko da kuka zo irin wannan wasa kana tunanin nan gaba za ku iya dawowa wannan a insha Allah saboda an riga an haɗa yan balba ba san zuciya an kawo kowa kuma kowa yi abin da ya dace ko ya sa a ce Allah bai kawo ba za mu so san da muke magana sunana Kamaluddin Muhammad gashi nan naga kayi jugun jugun ya aka yi haka ai dole ne saboda wasan bai yi daɗi ba mun yi kokari mun ci bal a biyu amma aka farke ta saboda haka wasa bai yi daɗi ba amma haka wasa ya gada wata ran ka ci wata ran a cinye ka ka gamsu da kamun nudon na yin wasan ingila duba da cewa gasar cin kofin duniya na nan tafe kwarai kuwa ai in ka kalli yan bal din da aka zuba yaran yan bal kanana a ingila lallai ku wannan za su yi kokari wannan ma ka kula ai penalty ne shi ko penalty sai da aka minti ɗari da 120 ai sun yi duk abin da za a yi cikin wasa babu wata matsala za mu so mu san da muke magana sunana malam usman jamamma na ga gashi nan kana ta murna baki shi wa hakuni gaskiya ne wannan wasa ya yi daidai kuma selection din da aka yi mana shi ya jawo muka wannan wina a wannan gasa da aka yi. duk da cewa da kira kuka cikin ku eh duk da hakan dai amma dai mun san mun yi kokari ai ko yanzu za mu so mu san da muke magana kana magana da Kabiru Sani ungoyin bayan kwallon kafa ta kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a yanzu a wasan da ya mun kyau wasa ya mun yadda nake so saboda abin da ya sanya dama can mun musu irin ta yaro din da muka musu minti biyu sun taso ba sun zo sun ci bal daya idan na lura yau kai ma Italiya ka goya ba a ni dama ya dan Italy ne ya za a yi ai ba na Ingila saboda akwai yan wasa na guda biyu a Italy ina da Jejuhu ina da Emerson kuma kaga yan wasa ne ko ne sai da Liverpool to a Ingila ba ba ka da yan wasa Ingila yana da yan wasa amma dai ni gaskiya ba ba na supporter Ingila gaskiya duk dan Chelsea ne to madalla wasu magoya bayan kasashen guda biyu kenan suka bayyana mana su dangane da wannan wasa samun jiya an zaɓe dan kasar italiya gianluigi donnarumma a matsayin gwarzon dan wasa na gasar ta euro 2020 kuma ya zama mai tsaron raga na biyu a tarihi da ya taɓa lashe eh, wannan gwarzon dan wasa a biyu eh, peter schmeichel na kasar mm. denmark baban schmeichel na eh, shi ya lashe to gaskiya ya cancanta wato da donnarumma duba da irin bugun da gashi sami tsaron gida da yi ringa bugewa ga wasan andalus da kuma a cikin fili wasan belgium ma ya tare balabale da dan wasa da birena ma ya wato buga masa da yawa kaga ran iya cewa gaskiya wannan mai tsara gada da ruma har yanzu matashi ne kuma gamar yadda muka bayyana ya koma wannan kungiyar wato ta farisan germany to a yanzu gaskiya zan iya cewa kamar farisan germany za su muri wannan mai tsaron raga a matsayinsa na matashi kuma gashi yana da karancin shekaru sannan kuma ya fara wato da jagoranci wato kamar a togarsa ta AC Milan yanzu kuma gashi ya koma farisan germany to gaskiya zan iya cewa sun samu da Felo na ba su matsala matsala da shi gaskiya sai ya samu matsala irin wannan kokari ka san irin wannan gasa ita take wato bayyana wasa mai kokari kokari da kuma wanda baya kokari wannan da suka zabi wato dan wasan na kungiyar kwallon kafar ta AC ah, Milan zamu ce ko AC Milan da ya buga ah, za zamu ce Paris Saint-Germain da yanzu wato da na Narumba mai shekaru 22 da aka zabe shi a gwarzan dan wasa a ah, sauran yan wasan da suka lashe gwarzan dan wasa akwai Matthias Sama na Jamus a da 1996 a shekarar 2000 Zinedine Zidane na kasar Faransa Theodros Zagorakis na Girka a shekarar 2004 Javier fernandez na Spain a shekarar 2008 a shekarar 2012 Andres Iniesta na Spain sai kuma Antoine Griezmann na France a shekarar 2016 waɗanda suka yi wannan zaɓe wanda hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai eh, ta naɗa domin zaɓen gwarazan 'yan wasa a bangarori daban-daban sanadar da Apache Bana Esteban Cambiaso Fabio Capello Cosmin Contra a Corina decra sai kuma Jan Francos Donego akwai Dusan Fitzel Stephen Freud sai kuma Franz Reich akwai Aito Karanka robi Ken James Malenes da kuma David Moyes akwai Nizu Patalain da kuma Peter Rudbeck da Willy Rutensteiner su ne suka zaɓi Donnarumma a matsayin gwarzon dan wasa Cristiano Ronaldo ya lashe takalmin zinari shi ma wasanni hudu kacal ya buga amma ya lashe takalmin zinari kalubale dai ga matasan yan wasa kalubale ga matasan yan wasa kuma can messi ya jijjiga matasa shi ma a nahiyar kaga ya jijjiga kaga dai har yanzu su biyu su suke kokarin kuma su suke abin matasan gasu nan sai dai a zuba musu makudan kuɗi wa'anda su in ka zama makudan kuɗin ma sai dai zama kungiyar wato da ta zuba asara amma wa'annan tsofaffi har yanzu gaskiya suna ba da gudunmawa a kwallon kafa to ronaldo da ya kafa tarihin zama dan wasa ɗaya ya tilo a tarihin kwallon kafa da ya lashe takalmin zinare a gasar la ligar kasar andalas gasar premier kasar ingila gasar sirar kasar italiya gasar euros kuma gasar zakarin nahiyar turai muna taya shi murna shi ba ga wannan tarihi da ya kafa dangane da wannan gasa ta cin kofin kasashen nahiyar turai jiya da yan wasa magoya baya dubu sittin da bakwai da ɗari biyar su shiga filin wembley amma na italiya dubu shida ne kacal da ɗari shida da goma sha tara na ingila dubu hamsin da takwas gaskiya dama ai dole gaske an fi mamaye musu ga ga wasan zan iya cewa da canja shi akai da duk wannan fada fadan ma ba za yi shi ba a kai shi to tun da ku da ku ka fito kamar yadda aka canja wato alƙalin wasa to bari mu kai shi an andalus to bari mu ga masu sauraro assalamu alaikum wa alaikum assalam dan gaskiya to da muke magana to mun rasa wannan kiran ne koya Ah, mun rasa kiran zamu iya cewa ah, assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana dan ga da da mun fatan alkhairi barkan ku da wannan lokaci to ba muke magana a gurguje ba lokaci eh, eh, sai ne Allah ya kuma na kira ka da kanin unguwar ko sharon dan to muna jin ka ko shakka ba inda ya sai a koma gida a shari ya saboda ai gaba ɗaya abin da suka yi shi ba duka kwallo a nan kuma biyu kuma ka ta tara ba wannan kuskure ne gaskiya sai a yi a gyara a gaba fatan za su gyara don shirya ta kaɗe kwarar da a tashi lafiya. to muna godiya da wannan gudunmawa da ka bamu a cikin shirin na fafata kira uku ina ga zamu iya dagawa mm. ah, domin mu ɗauki wasu saƙonni salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. to da muke magana. Allah ta ana ne mai iko na mai talisi dalla dalla. to muna jin ka. za mu saka wasan jiya za mu iya cewa rasafa ta kare kwaye da gaske hmm. a kuma na ji daɗin gaskiya da ita da suka samu na tara su da gaskiya ni dama ita da na yi tun da farko har sarki hmm. ko ba ne ka ba da saka ina ta da wasan da gaske na shi wannan gasa kwaye da gaske abu ne kuna ta su kalam to muna godiya da muna godiya da wannan gudunmawa da ka bamu a daidai wannan lokaci ah, kira ɗaya za mu kara salamu alaikum Hello. Wa alaikum salam da muke magana. Wa alaikum salam muna jin ku. To, mun rasa samun ina ga dauki sakonnin da ke wurinka. To wannan sako ne mana fatan alheri shawar Abdullahi wato mai gulu Academy ana tare of wato to mun go sako muna godiya sai kuma wannan sako da ya shigo su ma dai ma zan dauka saboda babu lokaci to abdullahi an turo su ɗaya dan nan hakuri wannan daga wato baba wato buba alhaji buba mai madari da su yi mu saƙo muna godiya sai kuma wannan sako to in dai an turo ɗaya a yi haƙuri saƙo daga wannan shi kuma daga ma'azin tilaka kai masu an kashi shigo muna godiya to saƙon da ko kashe ko kuma ya kasuwa kai ma mun ga sako mun gode wani in je group din a fafata na ga mun fiye ga sako wajen goma har ne gaske mun ga sako muna godiya sai kuma Musa jagwal jagwal mai Barcelona sako ya shigo sai kuma wannan Kabir Hajj Gummaja ne da madan sako ya shigo sai kuma wannan sako da ya shigo daga Yusuf Bichi mai West Ham sako ya shigo Abubakar Sangare nan ɗan jira sako ya shigo Abba wato Ismail tukun ta <laughs> ta mun ga sako muna godiya mai express din da ta sha kaya a hannun al'ahali sai kuma wannan sako da ya shigo daga wato shi ma 你说哦。 to dai babu suna a wannan sako isa idirin madobi sako ya shigo muna godiya sai kuma wannan sako da shigo daga halifa mai barcelona sako ya shigo na fi gabari sako ya shigo habibu lagi wan kai ma sakon ka ya shigo kuma muna godiya sai kuma lawan dan bari ne brazil da ke unguwar makafin dala muna godiya sai kuma wannan sako da shigo daga abu abdalla kai ma sako ya shigo ahmad sani riyal kabiru aliyu sakon ka kai ma ya shigo muna godiya wato da yadda aka bayyana mana angwal wani ingilan jogirafa sako ya shigo sai kuma wannan sako shi shi ma da shigo daga ibrahim adam akuwa mun masa muna godiya adam iya sako ya shigo ina ina ina neman abdullahi kari tamburu <laughs> wannan kasar mun yi da shi a yero yoruba europa europa ya ce idan ba ya ga ya ce ne <laughs> kasan a ajiye wa an bayyana yan manchester sun yi lujin wato a final din europa ga kuma yanzu final din nan shi ma sun kara to abdullahi tambura muna neman eh, muna neman ka gaskiya kuma an zaɓi yan wasanni guda goma sha ɗaya da suka fi jajircewa a kakar bana a gasar ta yi 2020 mai sanarwa eh, da da nahuma na kasar italiya sai yan baya da suka haɗa da mihal da kasar eh, wato denmark da kuma jojo kinini na kasar italiya maguire na ingila sai kuma luke shaw shi daga ingila yan wasan tsakiya akwai granit jaka na switzerland sai kuma paul pogba na faransa yan wasan gaba sun haɗa da rahim sterling na ingila kiesa na kasar italiya dolberg na kasar denmark sai kuma na cristiano ronaldo na kasar portugal 'yan wasa gwani ah, goma sha ɗaya amma ya kamata gaskiya mu ga wato matashin dan wasa fidiri sosai sosai ba mu da lokaci da mu tattauna wannan batu amma na ga zamu kari wa wasu batun shirin na fafata na a daidai wannan lokaci a dun sami biyu a domin kasance da shi tanga sport ke cewa kasance da mu gobe da misalin karfe biyar wani sabon shirin na fafata na mun tafi sai an jima.

suka fafata kenan eh, za mu iya cewa a shekarar jiya a shilibati ta doke kaduna pliskova da ci shida da uku ci hudu da bakwai da kuma ci shida da uku a wasan na karshe wanda ya bata damar lashe a katafaren kofin na wimbledon idan muka je ga bangaren maza na ba Jacobi ya kamo adadin kambu da yan wasa suka da rafael nadal da roger federer suka lashe guda ashirin ashirin na babban gasar grand slam bayan ya ce dan kasar italiya matteo matteo bertini da ci hudu da bakwai ci shida da hudu shida da hudu da kuma ci shida da uku a wasan na karshe daga kwallon tennis a bagurguje burmuje ga kwallon condomin milwaukee bucks ta samu galaba a kan phoenix a sanyin safiyar ranar nan a wato ci gaba da wasannin sha da guni na gasar cin kofin biyan kasar amurka an karkara wasan damin milwaukee bucks tana da ci 120 yadda phoenix son sake baki ɗari ta can. Thank you. da madalla idan muka dawo nan gida najeriya an fafata wasannin mako na 32 a ci gaba da wasannin gasar premier league ta kasa npfl kakar 2020 zuwa ta 2021 wasu kungiyoyin zamu iya cewa sun yi kokarin kare su da kare darajar gidansu idan na yi magana irin wannan kungiyoyi akwai kungiyar kwalakafa ta akwa united akwai kuma ifeanyi ba ita ma ta yi kokari wurin kare gidan takin rangers international wasu kungiyoyin kuwa sun je waje Nigeria suka samu sakamako mai kyawun gaske duk da dai ba maki uku ba idan na wannan batu na United wacce ta je Lagos da je ta rike MFM aka tashi wasa can ƙungiyar kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ko ta yi faduwan bakar tasa daga mataki na uku a jadawalin gasar zuwa mataki na hudu bayan ta sha kasa hannun Sunshine Stars da kore da shi ban haushe a samun wannan batutuwa za mu fara tattauna a cikin shirin na fafata na wannan lokaci gasar premier league an fafata wasannin mako na 32 chief chief babu kiribin eh, dabu a wannan ah, mako gaskiya an fafata wasan mako na 32 wato a wannan mako da muke ban kwana da shi kuma wasu kungiyoyi sun sha mamaki wasu kuma sun samu nasara kamar yadda ka bayyana wasu kuma sun yi abin da ya dace a shi wannan mako da aka fafata kuma gaskiya na iya cewa kamar gasar za ana da yakinin za iya kammala wannan gasa duba da cewa yanzu mako na 32 makonni da suka iya rage wato wannan gasa da ake fafata kuma muna fatan karasa gasar ganin kowace kungiya shekaru guda uku suna ganin kamar ba a musu adalci ba amma karkare gasar gasar to zai tabbatar da cewa an samu gwani na ɗaya da na biyu da na uku a ita wannan gasa. to zai zama an sami gwani na biyu na biyu na uku za mu je ga wasannin ɗaya bayan ɗaya ga yadda ta kaya samun mu fara da wasa wanda shine zakaran gwajin dafi ko wasa mafi girma a ƙarshen makon da ya gabata akwai united da da ke yin international da shi ne mai ban haushi a filin tafagosu na fabio da ke birnin akwai ban yan ba da za mu iya cewa a wannan mako yunkurinta na ganin ta daɗa ƙara kulla tazara a saman jadawali da akwai na tadin da sauran kungiyoyin zan ce bai yi tasiri ba karshen nan gaskiya bai yi tasiri mutum na duki ta aka iya yi kuma wannan zai tabbatar ma da cewa gaskiya iyin ba a mana sun gaza kuma sun sare duba da cewa iyin ba ta yi wasanni kusan guda uku kamar yadda muka bayyana wato a gida tana yin cin gaba sannan kuma ta samu nasara wato wasanni guda biyar a waje kaga ita ce kungiya kaɗai da ta yi wannan abin gashi ana ta yin cewa idan ta je wato garin filin wasa na gosul a fabio za ta iya ɗaukan maki ɗaya ko maki uku to bata iya samu wannan ba gaskiya ran iya cewa kamar iyin ba a bana ba bala ma za ta lashe gaskiya wannan gasa mai jira ta farko ba duba da cewa wannan wasan dama shi yake tabbatar da cewa ga inda kofin ya karkata kuma kaga akwai ta din kamar gaskiya a bana sun shirya ganin sun lashe wannan gasa duba da cewa tafiyar da suke fa tafiyar nasara suke kuma ba sa yadda maki ko ba sa rena wasa amma mu duba abin da ya fara wannan wasa minti 90 za mu ce yin ban ta yi kokari sai a minti 90 tukunna ah, aka wasa bugun da kai sai mai tsaron raga wanda dan wasa charles atishime eh, ne ya zira wa kungiyar takwa united aiman eh, ta kai kura iya kura ta kai tura ah, za mu ce turan ta kai bango amma kuma ba a sami ah, an yi gwara da bango a goshi an yi gwara da bango a goshi kuma gaskiya na iya cewa kamar ne ni zan kalle shi a matsayin ba su kokari ba minti 90 idan yan wasan ka cire musu da mai tsaron raga ma yana iya cin lokaci yan wasan ka ma suna iya cin lokaci ganin ka iya rike maki ita kwallo tun daga minti ɗaya na farko har zuwa mintin da za a karkare babu hutu sannan kuma waje ne na mazaje dole sai ka jajirce in baka jajirce ba a yan ka kaɗan zaka ana yanzu mun ka kamar da kake bayyana minti casa'in ai ina ga ko za a ƙara minti da yawa ba a ƙara minti biyar ba ku dage ku riƙe wasan garin kun samu maki ɗaya bisi ba gaskiya na iya cewa dole ka jinjina a kwanatar da wato shi kansa mai warwa kennedy gugu to wani abu da ya fara wannan wasa samun wanda zamu iya cewa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta ba sai da aka ba shi jan kati na kura wasanni biyu a jere wancan wasan da suka buga ma an kore shi amma kuma ba mu san dalili ba sai muka ya sake dawowa wasa da suka buga jiya da Akwa United an sace koran shi ya je yana fada da magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Akwa United Fatai Oshu yana daya daga cikin manyan masu a gasar Premier League ta kasa amma kuma ya rage darajar kansa har ya je yana isa ni sa da yankan wanda ya sa alkalin wasa ya kore shi a wasan gaskiya ba haka ya kamata wato da mai horarwa ba kuma sannan ma maganar jan kati da aka bashi ai jan kati ko dan wasa ko mai horarwa ko abinci kake kana wato dauke da rigar tabbatar da cewa kai ma kana cikin waɗanda suke waɗannan wasa kuma domin su ake kaga dole sai an dakatar da shi ma ba zai buga wasan akwa united ya dawo ya buga wannan wasa to kuma ya kara aikata wato kwatankwacin irin wannan laifi kaga da ake zargin sa wannan kuskure ma da aka samu bayan an dakatar da shi wasan kuma ya zo ya buga laifin waye laifin LMC ne ko ko kungiyar ta AMBC watakila yayin da za ta jira LMC ta ba ta cewa mai horarwa an dakatar da shi saboda abin da ya yi kaza kaza kaza to kaga basu ina ga basu ga wannan labari ba amma kuma laifin imman ne dan iya cewa da irin gasa ce ta bige ɗai kwali kamar akwa ɗin a ce yin ba ta doke akwa za su iya ɗau da cewar fa mai horarwa kuma an dakatar da shi yanzu irin wannan manga yan wasa ma ko ana iya ture da kuma nan gida Najeriya ma da ana irin wannan abubuwan ya kamata gaskiya masu bibiyo wato kurakure da yan wasa su ne na ba wai lesiyar sai yanzu idan suka ɗaga ƙara za a iya cin su tare yan kudade ko yaya yake kaga nan iya cewa ya an hukunta su gaskiya kamata su ringa bibiya saboda irin wannan ba nan ake ji ba wakilci nahiyar afirka ko kuma wato kaga nan iya cewa ita kanta wannan gasa musamman ba su aito da ake buga sai a zo a ma sakiyar da babu ruwa sakiyar da baka san da ita ba to irin sakiyar da babu ruwan kenan kungiyar kwalagafa ta biya warriors sai wa kwara united bayan ta lalasa sati da ci biyu da daya dan wasa paul samson na minti na saba'in ne ya farkewa kungiyar ta biya biya warriors kwallon da ya fatoku ya zira kwara united a zobe minti tara sai dai ciko ya meka wa biyo na minti na casa'in ya gara biyu biya biya wurin ta samu nasara mai kyau akan kwara united ci biyu da daya to wasa biyar ba su iya samun nasara ba ka ganin iya cewa je sun samu nasara kuma ba har kunne masu rawa ne mashahurai guda biyu ka ganin iya cewa kamar abdullahi bifo da kuma imama amma bakabu kuma gaskiya zan iya cewa da an yi rashin nasara a wannan wasan to zan iya cewa kamar ibiya wasu za ta koma wato mataki na can kasa ita ma akwai united wai kwara united din da ta samu samu nasara za ga cewar doke filas din da aka su ta ƙara nutsar da filar ma zuwa matakin na biyar da ko da mashi ɗaya ta iya samu dan a lokacin da ana wasannin da ina biya gaskiya dole ka jinjina wato su kansu abewa da wasanni guda biyar ba su iya samun nasara ba har gida ake zuwa su ne su har waje gashi yanzu wannan mako sun samu nasara kuma zan iya cewa sun dan ƙara yunkurwa da kan tebur din akan matakin da suke dole gaskiya ka ƙara cewa kware na ta da farko kun fara gasar nan da gaske amma kuma yanzu gasar ta zo amma duk 'yan wasan su sun iya sarewa wannan shine gaskiya abin da bai kamata a ringa gani wato a irin kungiya kamar su kware na tabba to ita fine ba ita ma ta yi kukan kura ne a wasan bayan ta yi da daya da daya da kungiyar kwallon kafa ta nasara united na karan farkon dai wasan daidai minti ashirin da takwas ifeanyi ban ta shiga gaba ta nan dan wasa nan so a zai diego sai dai nasara united ta nan ci gajiyar basi ta farki a daidai minti na talatin da hudu na uda hudu ogachukwu efejiofo a minti na saba'in ya tara kwallo da ya ba kungiyar ta yi fayin ba nasara da ci biyu da daya a filin wasa na Ahmadu Bello da ke garin Kaduna rashin nasara mai raɗaɗin gaske Plateau United ta yi a hannun jiga Golden Stars bayan dan wasa Bature Sani na jiga Golden Stars ya zira kwallo ɗaya tilo a daidai minti 90 na wannan fafata aka tashi yaran na Gilbert na da ci daya yaran na mai kaba suna ne ba. <laughs> Gaskiya Gilbert din zaka wato jinjinawa ka ga iya cewa kamar an buga wasar aiki suka zira musu kusan kwallo kwallaye guda uku kaga yanzu iya cewa an zo gasa kuma ta nan gida najeriya wato league mai daraja ta farko ya kaga zan iya cewa ya karɓi maki guda uku a hannunsa kuma gaskiya hakan ya kamata don ni a suka doke su ma a gasar ato bin tunanin za su iya doke su gaskiya a gasar premier ba duba da za su iya zuwa da karsashi kuma kuma kungiyar kwallon kafa ta zuba din sara da kokarin da take baya guba falasa yanzu ba iya samun maki a wannan mako to kuma idan ta je wasan wani babu lalle ta iya samu amma wajen maki 36 ta iya haɗawa maki idan ta samu maki hudu zai iya tsallakar da ita wato fada ajin gaji idan ta tuttura dama kungiya ce wacce ita babu ruwanta da wani wakilci sai dai kawai duk shekara su a gansu a gasar duniya to kaga zan iya cewa a nan dole ka na jiga golden star din. to daga jiga golden stars sai lobby stars a filin tuna park da ke garin makodi ta bi ta da mai united da shi da mai bawon shi nan biya mai Nigeria bi ya da mata kwallon da ya tiba a minti na 32 a can filin wasan soka temple da ke lagos a mafiyar da katsina united sun tashi canjin katsina united a ah, na gaya maka suna kokari a kwanakin nan Kwasna United nasarar da ta samu akan Akwa United ya daɗa farfado da martaban kungi wasa biyar kaga tana samun nasara kuma mun iya cewa kamar shi ne wurwa Abdulaziz kamar yanzu sun ya fara gane wato gasar kaga a zuwansa ya samu maki guda wato hudu a waje inda je ya doke jigawa sannan kuma yanzu gashi a filin wasa na Legas garin Agege ya samu nasarar kaga zan iya cewa maki guda daya a hannun mantun of kungiya mai wahalar gaske wanda za mu ga cewa akwai manyan kungiyoyi ma da ba su iya samun maki ɗayan a hannun wannan yayin da kuma da ta je wancan ba ku ai kaga ba ta je ai nasara ta kamar tana nuna ya babba wasu abubuwa kaga ya babban nan ba ta doke akwa ba amma ka tsira ta na ta ya babban nan ba ta doke jigawa ba amma ka tsira ta doke a san ya babba babban tana cikin talauci a gaskiya tana cikin talauci ya yi babba dole kuma gaskiya a kudi a aljihu ba kulawa su dai gaskiya ya babba zai iya cewa amma na da sun san abubuwan da su yi musu gaskiya kokarin da suka fara tun daga sun kafin da zuwa amma yanzu wasan gaskiya katsina da muke kallo katsina ta dole gaskiya ka jinjina mata kuma zan iya cewa maki 41 ta iya hadawa ga zan iya cewa ba za su wakilci Najeriya a komai ba amma za su yi kokarin su karkare a mataki da ke kuma wannan wani ma'auni ne da mai horarwar a kakar wasa mai zuwa zai san menene matsalarsa ga zan iya cewa mai horarwar kamar ya iya zuwa da kafar dama ita wannan kungiya ta katsayin da kai ya gano wasu matsaltsalin na kungiyar kuma yanzu ya gane wasanni guda biyar mai horo wanda bai taɓa horarwa wato a nan gida Najeriya amma ga shi ya yi wannan kokari dole ka jinjina masa shi ma. To a filin wasannin Nambiya Zikiwe da ke birnin wani Enugu Rangers ta doki wiki wani ci biyu da ɗaya a Godfawa ne Fiyoka da minti na biyu sa Rangers suna gaba aka yi wato ko Goke a minti na ashirin ya tsawaita nasarar sun zuwa shi biyu da nema minti na 41 ns govano ya ci gida da gida wanda ya ba wiki tourist kwana daya kuma aka tashi rangers din tana da ci biyu a wiki tourist tana da shi ne sai dai duka ita ta yi kidanta ita ta yi rawarta duka kwallaye uku da yan wasan rangers suka zara to gaskiya ka ga zan iya cewa shi kansa wato kamar salisu yusuf ka jinjina masa amma kuma zan iya cewa kamar kungiyar a matsayin da na babbar kungiya a ce ta samu wani daga cikin tikiti da ake wato fatan da iya samu ganin idan sun je wato wakiltar najeriya a nan kungiyar afirka su kokari sun samu nasara wato akan kamar kungiyar kwallon kafa wato ta wiki turis dama wiki turis ita ma tafiyar biri a yashi take a wannan kakar da muke da ake gabatarwa ta nan gida najeriya dole ka zan iya cewa kamar irin rangers da dan wasan ta wato kamar shi wannan guspawa a ne irin kokari da yake ga irin su izinin abia duk suna yi wannan kungiya kokari dole gaskiya na iya cewa ka dindina mata kuma kungiyar za ta ci gaba da turawa wasannin nan guda shida za ta rike shi wato musamman ma da karfin gaske kuma akwai wasa da za ta fafata musamman ma mai mai karfin gaske da kungiyar kwallon kafa wato ta kano pirates gaskiya ran iya cewa dole ka dindina yan wasan nan kuma wiki toros har yanzu suna da damar yin kokarin haure wato matakin wato yan ajin gadi amma in dai ba su gaba da samun nasara ba gaskiya su ma su iya jin kiɗa a magwan. to kiɗa a magwan irin kiɗan a da ke nan oriyar su ji a filin wasa na yakubu gawon a da ke birnin port harcourt da rivers na rivers united ta bai kita da cibi da ɗaya kuma ɗan wasa godwin abuda ya zira kwallayen guda biyu ga rivers United da minti na 22 da minti na 60 Warriors su fara shiga gaba ta hannun dan wasan Emmanuel Hezuo a daidai minti na uku ranar asabar kafin waɗannan wasanni da kada ta daddaka Adlam da ci ne ban haushi Emmanuel Charles a minti na 33 a filin wasa na Ondo Township kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars ba ji ji daɗi ba wasa su bi Yusuf bayan cin alwashin a zira kwallon ragar Kano Pillars da ya a wasan farko kuma bai samu dama ba ya cika wannan alkawari nasa a wasa na biyu inda ya zuba kwallo ɗaya tilo a minti na hamsin da bakwai da ya ba sunshine sun maki uku masu kyau a kan yan wasan musu masu gida kada filas suna cikin matsala musamman matsalan kuɗi amma mu fara duba bangaren na wasa a gurguje to bangaren na wasa zan iya cewa kamar filas ɗin gaskiya ba su yi kokari ba dan na ɗan jiwo ta hirar mai horarwa wato kamar yadda yake bayyanawa cewar har yanzu da dama a gare shi gaskiya zan iya cewa ya bayyana da dama kusan kamar da mudarar kanshi za mu kansa da ma yake yi saboda ai akwai wasannin da bai cancanta su ringa zubarwa ba idan babu kuɗi a ƙungiya ba za ku jajirce ku kokari ba ya kamata a ce kamar irin su jigawa irin su nasarawa yana ta irin su katsina irin su waɗanda social din da ba ma sa yin kokari a wannan gasa ku dage ku iya doke irin wayannan ƙungiya akwai ɗan wasa da yawa gaskiya ba sa kokari sosai a wannan ƙungiyar kan miyau da rakan mu kawai cewar filas gaskiya a bana wannan gasar ta riga ta saki ta saboda tun a farko pinas din gasar tana nuna kuma ya mu lashe wannan musar amma kuma in lokaci kaɗan tunda suka zo wasa da akwai Rata suka yi wannan canjaras din sannan Rivers ta doke su to kaga zan iya cewa kamar ta rage musu kansu shi mu kalli wato kamar akwa kaga su tunda aka doke wannan ambitin din nasu amma dorawa suke so ɗaya kuma suka yi rashin nasara to pinas din kuma su kuma za ga ta koma yau idan mun samu nasara a gida gobe in mun je wajen rashin nasara zani gaskiya ran iya cewa kamar pinas din ta riga ta bawa wato kamar akwai Rata ta damar cewar ku za ku lashe wannan gasa saboda irin rasa waɗannan maki na son shayin da ba sa ƙoƙari a wannan gasa za ga pilas da aka doke ta ƙungiyar da take haɗuwa da su ba kokari suke ba amma akan pilas ɗin tashi suke jigawa ta yi irin wannan gasar shayin su ma sun yi irin wannan. Mun ci wannan butu da kai a duba butu na tattalin arziki wannan kungiya fa labarin da ke fitowa kuma muke ta sanar da masu sauraro a mm. baya na cewa kungiyar nan tana cikin matsala na kamfan rashin kuɗi na gudanarwa abin ya fara fitowa zahiri duba da cewa idan ka lura da yadda a kai kawon wato uh, tawagar ta kungiyar ta kano filan zake da kuma bangaren gudanarwa da uh, kungiyar suna bukatan taimako daga gwamnati wani irin kira ne za mu kullum muna faɗa muna uh, yin kokari ganin cewa mun yi kira ga gwamnati ta zo ta tallafa wannan kungiya jihar kano akwai kwamishina na wasanni mm. akwai masu ba gwamna shawara har guda biyu a bangaren wasanni akwai shugaban ma'aikatar wasanni wannan ya nuna watakila gwamna yana da sha'awa bangaren wasanni amma a zahirin gaskiya za mu iya cewa taimakon da gwamnati take ba wato kungiyar kwallon kafa ta kano filas ne kaɗan kuma sun gaza gaskiya sun gaza saboda gaskiya a wannan gasar da muke fafata ta nan gida najeriya gaba ɗaya ƙungiyoyin da nake cewa an kaware wasu ɗaiɗaikun ƙungiyoyi gwamna ne ke ɗaukar nauyin su dama yawanci gwamnatin gwamnatin ne in ma ka zo ka sai ƙungiyar ka zuba shi yaya ka ce ƙungiyoyin kamar sarewa suke yau ga irin su ifanyi uba ga irin su riba ta irin yadda gwamnonin su suke gungaje su da kuɗaɗe to kaga nake cewa kamar dole gaskiya ya rika sai da kuɗi kaga nan baya bayan nan ma maganar mota sai wani ne kaga nan iya cewa ya yi bayan gwamna ya alkawari tun ana kwanaki uku kafin wasan mako na goma sha ma a juya ya kan cewa zai ba kungiyar nan mota tana dawowa wasan da kada ba zan taɓa manta da wannan abubuwa kuma motar nan sai a kusan makonni uku zuwa hudu na san gabata ta iya samun wutan kuma ba gwamnati ce ta bata ba wasu ne su wasu ne su saya su ka su iya cewa kamar gaskiya ya kamata a ce gwamnatin fa a wannan kakar yadda filas din tun da shekaru kusan guda hudu filas bata kara kokari a wannan gasar ba amma kuma a wannan ka kuma a lokacin ba an ringa taimakon ta to kuma wannan lokacin da ta taso da yunkurin cewar za mu iya lashe gasar nan ya kamata a ringa gwangwaje ta da abubuwan yanzu idan kano filas aka karkarwa sannan mako na ashirin da talatin da takwas ba ta iya lashe gasar premier league ba ina ga kaso tamanin zuwa ɗari ma na wannan matsalolin na rashin lashe kila a dora kan gwamnatin jihar kano gaskiya muna ganin kokarin bangaren da suke gudanar da wannan kungiya da su kansu yan wasan ma gaskiya dama gwamnati za a ɗora ne tunda da harkar nan kungiyar ta kungiyar ta ce ka ganin iya cewa kamar kungiyar nan mun ga wato da a baya idan filas suka kokari ba motoci wasu gwamnoni suke ba su to kaga zan iya cewa a wannan karan sun iya lashe gasar aito nan ba ko babur ko motar an iya ba su ba kaga an ba wasu yan wasa yan ambulan wasu kuma ba hannu su ma samu kaga wasu ba su samu ba to kaga zan iya cewa kamar kamar gwamnati ta yi ta bangaro a bana gaskiya da harkar wasannin hmm. ta karkata ga wasu wasannin amma gaskiya nan iya cewa ni da za a da sa kwamishina ga shugaban ma'aikatan wasanni ga masu ba da shawara har guda to kaga duk zai cewa kamar bishi wata rana ba a wannan abu tun da gasi gasan nan ake so a iya lashewa kuma za ga albashi ana biya to tun da ana biyan albashi tun da dai za ku biya albashi to me yasa ba za a kawatar da wato kungiyar da duk wani abu da take so ba garin ta hanyar lashewa a kwana ta idan ba zan iya manta ba wannan kokari take ba kusan jirgi ne yake kai ta wasanni wata to kaga na gida kuma suna gida to kaga dole ai gajiya ba ta yi mata yawa ba wanda gaskiya ta ringa samu nasara gwamnati ya kamata wasanni ba kwaramiya daga Kaduna na zuwa zuwa abin da to ka muna da abun da mu tattauna da yawa bari mu je ga jadawalin gasar akwai united ta yi shalka yunkurin ta da lashe gasar finale kan na farko a tarihi bakin ta 60 daga wasanni 32 a da ta fafata kungiyar kwallon kafa ta nasara united tana mataki na biyu na gasar da makinta a 60 55 a rivers united ta da mataki na uku maki 55 kanin netherlands mataki na hudu maki hamsin da biyar rimba international tana da maki hamsin da hudu da mataki na biyar za mu iya cewa kwa united babu kungiyar da za ta iya sauko da ita watakila har a gama wasannin garin kakar maki shida kaga zai iya cewa yanzu duk kungiyoyin ba wata ta ba maki guda shida ba sannan kuma zai iya cewa ƙara fayin ta take tana kara iya samun nasara maki guda shida a lantin wato dan za ta farko inda ba tun daga yanzu wata kungiyar daga cikin masu bibiyar in shi wa'annan wasanni ba a ce duk wasannin ta iya samun nasara akwai za ta ɗin ma ɗorawa za ta gaskiya kamar yadda ka bayyana babu wata ƙungiya za ta iya sako da akwai za ta a daidai wannan lokaci kuma gaskiya zan iya cewa kamar tun farko akwai bata fara da kafar dama ba nasara yana da su suka fara da kafar dama da tafiya ta tafiya suka koma baya filas ma suka zo kaga yanzu ba filas ɗin kwara ma sun yi sun gaza iyin ban ma sun kusanto sun gaza ga akwai ta ɗin amma kullum ɗora take gaskiya ba wanda zai iya sako da akwari to ba wanda zai iya sako da akwari united wannan dai sharhin mu ne kuma muke wato sanar da masu sauraro abin da ke faruwa akwari united tana mataki na shida ina ga mu tsallaka mu je mataki na goma inda plateau united take can da makin ta arba'in da hudu mataki na goma sha uku yan wasan na united canji boys maki arba'in da daya wuce torres na mataki na goma sha biyar da maki talatin da shida jiga golden stars ta koma wato matakin zamu iya cewa fadawa <laughs> mataki na goma sha bakwai maki talatin da shida ah, yan wasan da gilbert zan yi cewa wasannin da suka buga a dan baya bayan nan ya ba da gudunmawar irin gurbin da suka sanci su ma baya suka samu kuma tun daga tsine na ta suka suka iya duki su za ga cewar hukuma bayan suke kara iya samu amma dole har yanzu yana da dama da zan iya cewa zai iya tsiratar da ita wannan wato kungiya ta jiga gwallinsa kaga amfanin irin wannan kungiyoyin kenan karamar kungiya wasannin ka na farko ka ringa samun nasara to da ba ta ringa samun samun nasara a wasan farko ba a lokacin da wato litkun ya juya mata to sai ta tsantsi ta gaskiya a mataki na 20 ko na 17 ko na 18 na 20 ko na 17 ko na 18 mataki na 18 din da ya fayu ba a da makin ta 36 yayin da wuliyar suke mataki na 19 maki 31 adamawa united mataki na 20 maki 20 da uku ba ta taba motsi ba ta bayan ta da wannan gudu ai tun da ta zan iya cewa da kun kungiyoyin kawai take yi ta kasa wato tutturawa koya ta dan tsallake amma kuma za ga cewa ita ma idan fa ta idan za ta yi wasa da kungiya idan ta latsa ta ga jini to kawai ita ma fa doki ta za ta yi kama dama na taba cewar adama na taba ya ce wata za mu leka sashen tallace tallace kira ta mita 92 da dubu biyar zan gwafin tangas sport samin radio ke kasancewa da mai sauraro a daidai wannan lokaci kuma za mu ne ka sashi mu na tallace tallace domin karɓar waɗannan sakonni da tsara mun dawo shirin na fafata zai dora. Sai mu mai abokina shawara ta gari muke so na baka bikin kanwar ka saura kwana kaɗan maganar lemon da za a sha ni zan kawo a'a baban nura kar abin da yawa ba komai ai tun da aka samu lemon pop cola kuma a nan jihar kano ake yin sa wato ƙasa ta najeriya masu taron biki ko suna ko wani nau'in taro da ya danganci farin ciki tarawa masu taron farin ciki yi amfani da lemon pop cola Za ka iya samun lemon pop cola a dukkanin kasuwannin da ke faɗin Najeriya. Haɗi da ƙananan sto da manyan sto da ke wannan ƙasa. Kamfanin Mamuda Group ne suke yin sa. Lemon pop cola mai daɗin dakara. Ba to da ne san da wai da shawarma wasu ba su ba to ko assalamu alaikum wa alaikum assalam sannu da zuwa barin kawo maka abinci ka abinci kuma ai yau ne a goshi nake don na ci abinci a inda da kyar na iya tashi ma ban gane ba ai abokinmu ne ya haɗa mana taro muka ci muka sha a restaurant ɗin Mr. Mubato na'am Mr. Makachi. Mr. Mubato restaurant mana ai suna abinci iri-iri a kuma farashi mai sauki kamar shinkafa da miya akan naira dubu ɗaya, jollof rice ita ma dubu ɗaya hakanan akwai biryani wato abincin 'yan indiya na musamman akan naira dubu biyu da dai sauran nau'ikan abinci. Ba nan kuma suka tsaya ba don kuwa suna yin jigilar shawarma, boga, sandwich, hot dog har inda kake so. haka ne idan kuna so a yi muku abincin biki ko suna ko taro ko birthday duka Mr. Mubata restaurant suna yi. Ai wannan abu ya yi fa a ina wannan waje yake kuwa. Ai adireshin suna nan a gefen tsohon gidan Bashir Tofa da ke gandun albasa ko ku kira su akan lambar waya sifili takwas sifili shida tara shida biyar shida biyu biyu biyu. Mr. Mubata restaurant. food haɗaɗɗe kuma ƙarfafaccen wajen sai da abinci wanda babu irinsa. Thank you. ma da labarka mu da dawowa cikin shirin na fafata bayan mun ziyarci tebur mu na tallace tallace na gidan radio vision kuma muna ta tura gasar premier league ta kasa ne npfl idan muka je ga yan wasan da suka fi zira kwallo a kakar bana salis wanko misra united yana da kwallaye goma sha uku su bi yusuf na sunshine stars kwallaye sha biyu rabiu alifele na kano pillars kwallaye sha biyu charles antisin ne na wato akwai united kwallaye sha daya haka muhammad filo na plateau united kwallaye sha kuma mahosi martins na kungiyar kwallon kafa ta lobby stars yana da kwallaye guda goma to da daga batun na gasar premier league ta kasa sai mu haura hukumar kwallon gafa ta nahiyar afirka inda aka fafata wasan karshe na gasar cin kofin caf confederations kuma kungiyar kwallon gafa ta raja casablanca ta kasar morocco ta kasance zakara bayan ta doke jes kabile ta kasar algeria da ci da daya a wasan karshe da aka buga a kasar benin sufiyane rahim ya zira ya sa kwallon kungiyar ta raja a gaba daidai minti biyar kafin daga bisani Ɗan wasa ben amalango ya kara kwallo ta biyu a daidai minti goma sha hudu umar ajore a minti na sittin da uku aka kore shi daga bangaren raja casablanca sai dai kuma kungiyar kwallon kafa ta jes kabila ta farki kwallo ɗaya daga biyun da aka zira mata a daidai minti na arba'in da shida wanda zaka iya zira wannan kwallaye raja casablanca ta lashe gasar ajin mutu na nahiyar afirka cup confederation dole ka ga zan iya cewa kamar raja casablanca ka jinjina mata a wannan bangare duba da cewar kaga gasa ma mai daraja ta farko a zan iya cewa kusan ta lashe guda biyu shekarar dubu biyu wato da biyu tarihin san karshe ma a mai daraja ta farko an iya doki ta kaga yanzu kuma kaga zan iya cewa wannan gasa da ta lashe shine karanta na farko da ta iya lashe wato dole gaskiya zan iya cewa kamar wannan kungiyar ka jinjina mata sannan kuma za ka cewar ita ma bale din ka jinjina mata duba da ta zo wasan karshe amma da ma ban yi mamaki ba yadda raja balan din ta iya samun nasara a wani abin mamaki kungiyar ta raja da kusan minti talatin ta buga da 'yan kwallon guda goma amma ta iya rike wannan kwallon biyu da ta gaskiya zan iya cewa duk wannan shine kokarin da ya kamata ka kamar yadda muka bayyana kaga wasan ilimba na farko da da suka buga wato minti tsayin aka iya samun nasara akan su to kaga 'yan wasan sun kaddara cewar an ba mu jan kati ya za a yi mantenan din wayannan mutum goma namu na cikin tsakiyar fili kaga zan iya cewa wasan karshe ku samu nasara sun dau abin da muhimmanci kuma sun jajirce kuma za ga cewar a gasar kusan dan wasa Austin Olada ko shi kowa kusan zura kwallaye ma a ragar kwallaye guda uku ba za ka rena masa ba gaskiya dan iya cewa to Allah ta ga batun da CAF Confederations Cup yanzu kuma sai mu tafi kudancin Amurka inda gasar Argentina ah, ta kawo karshen a ah, nasarorin da Brazil ta take samu a yan bayan da na gasar cin kofin Copa America bayan wasan Albi Celeste sun buke Samba da shi ɗaya mai ban haushi a wasan da aka buga a filin wasa na Maracana da ke garin Alves kasanta Brazil an kawo Di Maria minti na 22 kamar yadda ya ce Najeriya da Asibahi haka ya zira kasar Brazil kwallon da Asibahi kuma ta tashi kwallon da shi Di Maria ya zira ta bawa kasar Argentina nasara. argentina ta yi kokari a wannan wasu gasa dan wasa lionel messi a gori da ake mishi messi baka ci kaza ba messi sai ya yi kaza sai to yanzu dai ya jagoranci argentina ta lashe kofi sai kuma a kawo ya yi shiru sai a kawo wani sabon mutum to ka ga zan iya cewa gaskiya dole wato kamar da ka bayyana di maria dan asuba na wasu suna ce masa dan asuba to ka ga zan iya cewa <laughs> to ka ga zan iya cewa ya yi kokari wasu kwallo wato zan iya cewa ya ci masu kwallo ya nuna kwarewarsa a matsayinsa na dan wasa di maria kuma ga zai iya cewa kamar an buga wasan karshe gori da ake yi wa messi yanzu ya kare kuma yanzu dama ce wato gashi dan wasa na messi din ma shi ma zai iya wato kusan mai da martanin cewar shi ma ya lashe kamar gasar olympic kaga duk rera masa a karin gari sannan kuma akwai gasa yan kasa da shekaru sha bakwai nan ma da iya lashewa wato da argentina nan amma kuma yanzu da babbar tawaga ce gashi ya iya lashewa kuma dole gaskiya na iya cewa a wannan bangare za ga ba nesin wai ba warwar ake wato ce murna ba kusan nesin ya ga aka ringa dagawa ana cilla shi nesi ya ya je ya yi wa di maria barka na zuwa kwallo da yi di maria ya ce na fi taya ka murna <laughs> a wannan wasan karshen da aka gaskiya sun nuna su don kaga kamar dan wasa wato kusan dan wasan PSV Leonardo Faragas din nan irin kokari da yayi ga irin su wato Dipol shi ma irin kokari da yayi wato a tsakiyar Giovanni da Soso shi ma duk dai yan wasan na Argentina gaskiya na ke cewa dan akwai lamba visa ga matashi da dan River Plate amma kafarsa ta riga ta fashe tana jini saboda jajircewa da suka yi wato a wasan kaga dai bai iya fita daga cikin wannan wasan ba kuma mai tsaron ragar su ma wannan mai tsaron raga wato Emiliano Martinez shi ma dole sai ka dindina masa wata bal da ya iya cirewa wadda ban taɓa ganin mai tsaron raga tun mai tsaron raga portugal da Pogba ya buga min wata bal shi ma da bangon ya tsara gana irin sebin din wannan bal din ba shi ya kwatanta irin wannan abun dole gaskiya ka nuna musu Argentina sun lashe wannan gasar kuma Messi kamar da Di ya bayyana shi ma irin gorin da ake masa kamar yana zuwa kunnensa. To wannan karo na goma sha biyar kenan da yan wasan na Albiceleste su Argentina su lashe gasar da kuma America kuma sun kawo kasar Uruguay a yawan adadin wanda lashe wannan gasa kowace suna da goma sha biyar biyar Brazil tana da guda tara paraguay tana da biyu chile biyu peru tana da biyu ba da don chile ta doki argentina su biyu ba da ta yi shan da ta na argentina za ka sha bakwai to kuma idan muka je ga wasu alkalima na gasar an zaɓi lionel messi a matsayin gwarzon dan wasa gwamni na gwanaye na gasar cikin kofin copa america haka kuma lionel messi ya lashe takalmin zinare a matsayin sandan wasan da ya fi kowanne yawan zira kwallo wato su biyu ne da shi da luis diaz na colombia duka kwallayen su ba amma messi ya tallafi ya zira har guda uku wanda ya sa aka ba messi takalmin zini to ka kamar yadda abin da ya faru ka ga zan iya cewa wannan taimakon na zira kwallaye ya taimaka kuma kamar yadda na abace wata magana ranar asabar da muna wannan shiri cewa neymar in dai ana buƙatar zai yi wannan baya yi ka ga zan iya cewa da ya rike ya yayyanka iya wato neman suna da da dan wasa yake yi ya nema abu kuma yanda nan da Neymar tun da ya bar Barcelona sai zama kamar ba dan wasan huce ta fici gaskiya ba dan wasan wuce kagar Ronaldo Cristiano dan wasan wuce ta kai dan wasan wuce Messi dan wasan wuce ta kai eh. tunda akwai wata magana ma da Neymar yace shi fa yana Barcelona ba abin da zai samu Messi ya danne masa ai kaga bayan koke koke da ya gama iya fili sai je sami Messi dariya suka dinga birna kuma ana ta <laughs> <laughs> to wannan da ya gasa za mu iya cewa an zabi ne tsaron ragar kasar Argentina Emiliano Martinez a matsayin gwarzon a bisa ga gasar kuma ba a wato kyautan na gwanayen gasar a wasan karshe kuma an zabi a yi Maria a matsayin gwarzon dan wasa na wasan karshe na gasar cikin Copa America Argentina za ta sami zuzurutun kuɗi dala miliyan shida da dubu biyar Brazil wacce ta yi mataki na biyu za ta sami zuzurutun kuɗi dala miliyan uku da dubu biyar a ƙasar Colombia da ta yi mataki na uku ta sami zuzurutun kuɗi dala miliyan uku Peru da ta yi mataki na hudu dala miliyan biyu da dubu biyar sai kuma 'yan kungiyar ƙasashe da suka je zagayen 'yan kwata finals da suka haɗu da 'yan kwata uruguay chile da kuma paraguay dukkanin skoci ta sami shi dala miliyan daya da dubu biyar a kasar da ta fi zura kwallaye a gasar ita ce brazil ta zura kwallaye sha biyu inda kuma venezuela ita ce kasa da wato aka zura wa ta zura kwallaye mafi karanci inda ta zura guda biyu brazil ita ce 'yan wasan ta na baya suka fi kokari inda kwallaye uku kacal aka iya zura mata a gasar gabaki da inda kasar peru ta zama wato rariya wannan gasa bayan ta kasance kasar da aka fi zura mata kwallaye da kwallaye goma sha hudu an zabe kasar Brazil a matsayin kasar da ta fi da'a a wannan gasa wato fair play a boki nan. Lionel Messi ya tallafa an zura kwallaye biyar ba guda uku kamar da biyar ya zura da biyar ya taimaka sai na Neymar Jibi ya tallafa an zura guda uku Christian Cueva na Peru ya tallafa an zura guda biyu Camilo Vargas na Colombia ya tallafa an zura ɗaya Daniel Diaz na Kudu ya tallafa an zura guda ɗaya yan shid yan wasa masu tsanin gaga da suka fita da gidansu ba zira musu kwallaye ba emiliano martinez na argentina ya tara gida su hudu wanda ba zira mishi kwallon ba fernando muslera eh, na uruguay ya zira ya tara gida su uku ba zira musu kwallon ba emerson na brazil ya tara gida su uku shi ma ba zira ma kwallon ba david ospina na colombia shi ma na da clean sheet din guda uku sai anderson baka na brazil yana da wannan clean sheet guda daya muna taya eh, ni dai na fita taya messi ah, saboda tun ranar gaya muku ka san zai iya cewa akwai mutane da yawa sun ringa biyo ni wai me yasa ba zan yi adalci da ba ai idan kana wannan teburan ba zancen kasa sai da kawai ka yi wa mutane wato shari akan abin da akwai ɗazu wani lawan dan bara masoyin kungiyar kwallon kafa ta Brazil shi Brazil kawai yake yi shi ma yake cewa wai a nan teburin in faɗi gaskiya amma idan muna tare da shi ko sai mu saka <laughs> to haka muke abun mu dai eh, kuma haka za mu ci gaba da shirin a fafata mita biyar a football fan ita ba kasar italiya yan wasan azure sun je birnin london a har gaban magabatan a ba a lions na kasar ingila kuma suka cinye kofi suka dauke daga birnin london din zuwa birnin London wanda kuma abu ne ya sa ya kawo abin kunya ga magoya bayan kwallon kafa kasar ingila dama ran nan kasan mun yi magana ah, su suka kirkiri daban kwallon kafa ah, magoya bayan kasar ingila nan na ba ce ka misali ah, wanda bayan an tunda su da basashin kwamfan duniya kasar jamus suka duba wato bayan gida mm. a fili na nuna bacin ransu suna bacin rani suna da wannan rashin da'a a nan sai ka ji cewa ga abin da ya faru sai ka ji an ce LMC kaza Najeriya unit din kaza magoya bayan Pilas kaza magoya bayan can kaza kaza gashi kuma waɗanda ake gani waɗanda ke bibiyan gasar na kasashen nahiyar turai ga irin abin kunyar da yake fitowa daga irin kasashen da kungiyoyin su suke. To duk tsuntsu yana kashi amma na ungulu shi ya fi fitowa ka ga zan iya cewa duk tura wannan a gasa ta zakaru ta nahiyar turai ma duk irin waɗannan abubuwan suna faruwa amma amma ko da wani lokaci za ga akwai wanda masu gari suke kawai a najeriya ma ba link ake bugawa hmm. amma yanzu yanzu abin da gaskiya magoya bayan ingila suke gaba ɗaya su nuna wayewa a harkar kwallon ƙasa sun bi magoya bayan ƙasar italiya suna duka yadda ka san irin yakin kunar bakin wake ake yi dan akwai wani da naga an da kai da ka san ajiye ma bal zaka da ki bugun da sai matsarin gida ko dukan farinkin wani da ya shigo aka yi mara duka a wannan akan dukan kwallon ƙafa gaskiya magoya bayan ingila gaskiya ba su nuna wayewa ba kuma su suka karbi bakoncin wannan gasar kamata ya a ce yanzu kaga kamar da ka bayyana brazil su suka fi kowa da a'a kaga tare da magoya bayan su gasa tun da aka fara ba a shigo da magoya ba amma sai wasan ƙarshe kun brazil suka yi brazil ba su ke dukan magoya bayan argentina ba wanda hamayyar da ake da brazil da argentina ba a yi tsakanin ingila da italy ai wannan abin gaskiya yanke cewa kamar ingila gaskiya ba su nuna wayewa ba kuma ka kamar da ake bayyana latin ai kauye ce nuna birni ce to kaga yanzu kauye yan birni sun zama su ne amma su ne yanzu yan cikin kauye tunda kaga dai ba mu ga wannan a brazil ba amma ga shi mun gani a europe gaskiya wannan abin kunya ne da magoya baya wato ingila su bari mu je mu ga yadda aka buga wannan wasa na karshe kasar ingila ta fara shiga gaba a daidai minti biyu ta nan league show ah, yayin da ya farke wa kasar italiya a daidai minti na 67 sun je bugun da fesi mai tsaron raga kasar italiya ta samu nasara da ci uku da biyu a wannan fafa ta samun dubu wannan wasa na karshe kasar italiya ingila tun da ta zira kwallo duba ma zubin ma Gareth saudi tun farkon wannan wasa ban taba gani Gareth saudi ya yi amfani da 'yan wasa uku a baya da kuma biyar a tsakiya biyu a cin gaba sai jiya tunda aka fara wannan gasa na wato ya amfani da yan wasan dade guda biyar ya sa tafiya ya sa league show dukkanin su su ma a baya aka sa su amma kuma ana tafiya a takin da su kenan kuke cewa ko ya yi amfani da wato wani irin sanu domin ya gani ya addabi tsofaffin yan wasan baya na kasar italiya sai kuma za mu iya cewa abin ya fara kamar zai mishi aiki ka gama gwaya stone da walker ya sa sa tsakiyar baya sai sa a trippy a bangaren dama ya sa luke shaw a bangaren hagu ana gani ah, kasar ingila ta yi wato ta sake ta bayan zira kwallon na farko da ta yi italiya ta mamaye wannan nasa to gaskiya duk mai wurin wanda ya zo wasa ga yadda yake fitowa ya canja to dukkan shi ake yi gadiola a final wasan karshe na gasar zakaru ta nahiyar turai yana fitowa rumi sai ya fitowa ba dan wasa nan ba hudu muka ba gani kafar ba ki yau wato gidan ma da aka zo wasa da ba chelsea da dila magani ba yadda ya saba yi ba sai ya irin wannan chelsea ta doke shi sannan idan muka kalli club shi ma da zai buga wasa da madari ga ba yadda yake fitowa sai wannan canjin sai aka doke shi rona kuma ma a wasan psv na farko ba haka yake fitowa ba ya canjin aka doke shi to ba sa shi ma yana fitowa rumiri yana samun nasara ya yi irin wannan canji an doke shi gaskiya ran cewa karaya mai horarwa babu kwarewa gaskiya ni dai a tattare da shi bai nuna kwarewarsa ba gaba daya kawai nasara ce da kuma yan wasan kuma sun zo madakatar da ya kamata a ce sun tsaya kana da yan wasa jigajigai wanda a hore wasu a kungiyoyinsu wasu ma su suke fara buga. canzawa ba ka zo ra'ayin kanka ya sa kana ce wasu yan wasan ma wani abin kana aftan afta idan aka yi ma tambaya sai ka ce kaza kake ne ja Grealish ka buga kafafen yada labarai a kasar eh, Birtaniya suna ta zargin yan wasa irin su ja Grealish wurin kin zuwa su je su dauki gudun da kai sai nisa sarara ga eh, da irin su rahim stanley. amma ja Grealish ya fito eh, ya bayyana kanar ya ce tunda aka fara wannan gasa ne horar wannan nasu Gareth Southgate dukkanin hukunci da yake yankewa yana da dacewa da kasar ingila ba a taba samun kuskure a hukuncin da yake yankewa ba a tun da aka fara wannan gasa haka a wasan karshen ya nemi da zai buga bugun da kai sai mai na ga garin sabi da ce ba zai buga ba kaga wannan yan wasa ba su da laifi akwai batu da ya faru na ga a can kasar ingila magoya bayan tawagar ta ingila suna ta kalaman batanci ga yan wasa jadon sancho ah, ya sunan daren rashford da kuma saka saka ma cewa suke ba sa son shi ba dawo zai dinga buga wa najeriya wasa ah, bai ne ne ne kalamai dai marasa kyau akarin da suka gurin burin ma ah, shi ne wannan wannan abu ya faru ga magoya bayan ingila amma a nan sai na ga magoya bayan kuma suna zaben wanda suke aibatawa a maimakon watakila tunda da fata ne dukansu a ga irin wariyar launin da fatan da aka musu mu kuma a nan ga namu dan najeriya wanda ya je roƙon ƙasa ya buga wa ingila sai kuma shi ake ta aibatawa a kafafen sada zumunci to an ce dama idan bera da sata da dawa da wari ka zan iya cewa kamar duk yan wasa baƙaƙe wanda suka fito wato daga nahiyar afirka ba gaskiya ba a wani wa lafiya da su a nahiyar turai sai ka zo ba sarka ta haihuwa amma ka ce ba za ka iya sa mata jesi ba gwara ka je ka sa wa ingila me ake tunani gasar sun babban duniya ce idan sun je su ma za ga kamar akwai kungiyoyi najeriya ma ta fi ingila lashe kofi shekara da sau da wata su uku ma yanzu tun daga shekara wato hamsin da biyar najeriya ma nation kan guda uku ta iya duk ita to ingilan ma ba su lashe komai ba tun ba wannan gasa ta zakata na ita kofin hmm. yan wasa gaskiya na ke cewa kamar baƙaƙen fata da suke sa wato tura su gaskiya kamar su suke zuwa kansu da abin da za a gaya na ga hudson oboy na chelsea ya ce shi gana zai gana gana zai akwai girin na manchester shi ma gare baturan ne amma ganin irin wannan abu da ya faru shi ma ba zai buga ingilan ba akwai yan wasa da yawa kaga yanzu kamar irin su inaki williams wani dan wasa na spain kaga shi ma baƙar fata ne yanzu ga shi tun da aka kira shi wasannin sada zumunci yana kokari ya fi su morata da aka yi amfani da su kokari su jiran marano amma ba a kira shi ba kaga zan iya cewa bakaken fata kamata su zauna su kan su mitin cewar mu ma fa yanzu kasashen mu za mu ringa buga wannan gasar idan an je wasannin share fage ne da kuma karawa kasashen mu daraja amma gaskiya duk abin da za a ga wani dan kwallo yanzu ina irin su wato Tani Abraham ai mun iya buga mana ya ce a'a an daina kiransa ga irin su wato dan wasa kamar Tamari shi ma kaga yanda ba a kiransa wato a tawagar ingila to kaga zan iya cewa wani abin kamar ba sa dubawa cewar da wuri suke gama idan ka je italiya ma duk irin wa'annan abubuwan suna faruwa baratalli bai daɗe ba yana buga maka su ubabu na barin sa yana da shi ya daina barin sa ma burki <laughs> ta san da karshe dai kamar lokaci dai da ka tashi sai dai italiya ta kai har-har guda ashirin ingila ta kai har-har guda shida daga cikin har-haren italiya guda tara masu kaɗa hantar ciki ne yayin da ingila ta kai guda hudu masu asiyu yin ba ciki wato idan muka je ga wato wasu alkalma na wasan na italiya ta mamaye wasan da kaso 61 cikin 100 ingila kaso 39 a cikin 100 italiya ta yi fasafasai fasai su takwas da shida. 836 gaskiya sun yi kokari ingila ta yi 436 kusan kanta kana buga tebur <laughs> a kwallon tebur idan ka samu maki ka daɗe zuwa har ka zo ka wuce abokin karawa kama kamtam kawai kaga iya cewa kamar yadda muke bayyana an masa shal an masa shal kenan wato ƙasar ingila mm. gaskiya dole ka jinjina wato matasan yan wasa na ƙasar italiya an rena masa ƙungiya za ga yan wasa guda biyu kusan su ne amfani ya cancanci a yaba mushi wato a yaba masa gaskiya ka ga zan iya suwa kamar a nan sai ka caccaki gwaji ga irin su jojo kilini ga banuci banuci dole ka dindina musu ga dojinmu ga irin su birati ga matasan yan wasa da rinna kirkira a cikin tawagar ta suka ringa yanzu kamar ceza sai dai ya yi kokari jiya italiya ta sha ruwan ya katin ruwa biyar ingila kuma ta samu na ai sabon ta ne wannan italiya <laughs> na ga wanda kelini ya samu na ga wani ja da jeje kili ya yi wa saka ka san wani sai je rubuta ya ce wai idan matashin yaro yana so ya wuce ah, ancestors din su <laughs> to ce mun tattauna da wasu magoya bayan ah, wasan kasashen guda biyu sun bayyana mana a raye sun da suka ga wannan wasan kashi na su yi minista gaskiya wasa bai da saboda ni na su ingila su amma allah bai ba su nasara ba amma za mu tara nan gaba Wannan babu da Wannan shine karo na farko da kuka zo irin wannan wasa kana tunanin nan gaba za ku iya dawowa wannan insha Allah kuwa saboda an riga an haɗa yan balba ba san zuciya an kawo kowa kuma kowa ya yi abin da ya dace ko ya sa a ce Allah bai kawo ba. Za mu so san da muke magana. Sunana Kamaluddin Muhammad. Gashi nan na ga kayi jugun-jugun. ya aka yi haka ai dole ne saboda wasan bai yi daɗi ba mun yi ƙoƙari mun ci bal a minti biyu amma aka farke ta saboda haka wasa bai yi daɗi ba amma haka wasa ya gada wata ran ka ci wata ran a cinye ka ka gamsu da kamun nudo na yin wasan ingila duba da cewa gasar cin kofin duniya na nan tafe kwarai kuwa ai in ka kalli yan bal din da aka zuba yaran yan bal kanana a ingila lalle ku wannan za su yi kokari wannan ma ka kula ai penalty ne shi ko penalty sai da aka yi minti ɗari da ashirin. ai sun yi duk abin da za a yi cikin wasa babu wata matsala za mu so mu san da muke magana sunana malam usman jamama na ga gashi nan kana ta murna baki shi wa hakuni. gaskiya ne wannan wasa ya yi daidai kuma selection din da aka yi mana shi ya jawo muka wannan mini a wannan gasa da aka duk da cewa da kira kuka cikin ku eh duk da hakan dai amma dai mun san mun yi kokari a ko yanzu za mu so mu san da muke magana kana magana da Kabiru Sani ugoyin bayan kwallon kafa ta kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a yanzu a wasa da ya mun kyau wasa ya mun yadda nake so saboda abin da ya sanya dama can mun musu irin safe yaro din muka musu minti biyu sun taso babban sun sun ci bal daya idan na lura yau kai ma italiya ka goya ba a ni da ma dan italy ne ya za a yi ai bana ingila saboda akwai yan wasa na guda biyu a italy ina da jejuhu ina da emerson kuma kaga yan wasa ne ko ne sai da liverpool to a ingila ba ba ka da yan wasa ingila yana da yan wasa amma dai ni gaskiya ba ba na supporter ingila gaskiya Gidda da dan chelsea ne to madalla wasu magoya bayan kasashen guda biyu kenan suka bayyana mana su dangane da wannan wasa samun jiya an zaɓe dan kasar italiya gianluigi donnarumma a matsayin gwarzon dan wasa na gasar ta euro 2020 kuma ya zama mai tsaron raga na biyu a tarihi da ya taɓa lashe eh, wannan gwarzon dan wasa a 1992 eh, peter schmeichel na kasar denmark baban schmeichel na eh, shi ya lashe to gaskiya ya cancanta wato da duba da irin bugun da ke sami tsaron gida da ya ringa bugewa ga wasan andawar da kuma a cikin fili wasan belgium ma ya tare balabalai da dan wasa da ma ya wato buga masa da yawa kaga ran iya cewa gaskiya wannan mai tsara gada da ruma har yanzu matashi ne kuma gamar yadda muka bayyana ya koma wannan kungiyar wato ta farisan jamani to a yanzu gaskiya zan iya cewa kamar farisan germany za su muri wannan mai tsaron raga a matsayin sa na matashi kuma gashi yana da karancin shekaru sannan kuma ya fara wato da jagoranci wato kamar a tawagarsa ta AC Milan yanzu kuma gashi ya koma farisan jamani to gaskiya zan iya cewa sun samu da Bello na su matsala matsala da shi gaskiya sai ya samu matsala irin wannan kokari ka san irin wannan gasa ita take wato bayyana mm. wasa mai kokari kokari da kuma wanda baya kokari kin kinca waɗanda suka zabi wato dan wasan na kungiyar kwallon kafar ta AC ah, Milan zamu ce ko AC Milan da ya buga ah, zamu ce Paris Saint-Germain da yanzu wato da Narumba mai shekaru 22 da aka zaɓe shi a gwarzon dan wasa a ah, sauran yan wasan da suka lashe gwarzon dan wasa akwai Matthias Sama na Jamus a da 96 a shekarar 2000 Zinedine Zidane na kasar Faransa Theodros Zagorakis na Girka a shekarar 2004 Javi Hana hernandez na Spain a shekarar 2008 a shekarar 2012 Andres Iniesta na Spain sai kuma Antoine Griezmann na France a shekarar 2016 waɗanda suka yi wannan zaɓe wanda hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai ta naɗa domin zaben gwarazan 'yan wasa a bangarori daban-daban sanadar da Pachi Bana Esteban Cambiaso Fabio Capello Cosmin Contra a Corina Decra sai kuma francos Donego akwai Dusan Fitzel Stephen Feltz kuma France Reich akwai Aito Karanka Robbie Ken James Malanez da kuma David Moyes akwai Nizu uh, Patalayen da kuma Peter uh, Rudbeck da Willy Rutenstena sune ne suka zaɓi Donnarumma a matsayin gwarzon ɗan wasa Cristiano Ronaldo ya lashe takalmin zinari shi ma wasanni hudu kacal ya buga amma ya lashe takalmin zinari kalubale dai ga matasan yan wasa kalubale ga matasan yan wasa kuma can messi ya jijjiga matasa shi ma a nahiyar kaga ya jijjiga kaga dai har yanzu su biyu su suke kokarin kuma su suke abin matasan gasu nan sai dai a zuba musu makudan kuɗi wa'anda in ka zama makudan kuɗin ma sai dai ya zama kungiyar wato da ta zuba asara amma wa'annan tsofaffi har yanzu gaskiya suna ba da gudunmawa a kwallon kafa to ronaldo da ya kafa tarihin zama dan wasa ɗaya tilo a tarihin kwallon kafa da ya lashe takalmin zinare a gasar la ligar kasar andalas gasar premier kasar ingila gasar sirar kasar italiya gasar euros kuma gasar zakar nahiyar turai muna taya shi murna shi ba ga wannan tarihi da ya kafa dangane da wannan gasa ta cin kofin kasashen nahiyar turai jiya da yan wasa magoya baya dubu sittin da bakwai da ɗari biyar su shiga filin wembley amma na italiya dubu shida ne kacal da ɗari shida da goma sha tara na ingila dubu hamsin da takwas gaskiya dama ai dole gaskiya an fi yi musu gawa gawa wasan zan iya cewa da canja shi aka yi da duk wannan fada fadan ma ba za a yi shi ba a kai shi to tun da ku da kuka ka fito kamar yadda aka canja wato alƙalin wasa to bari mu kai shi an su. to ko da daga masu sauraro assalamu alaikum wa alaikum assalam kan gaskiya to da muke magana to mun rasa wannan kiran ne koya Eh, mun rasa kiran zamu iya cewa eh, assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi dan ga da da mun fatan alkhairi barkan ku da wannan lokaci to da muke magana a gurguje ba lokaci to eh, ne Allah ya kuma na kira ka da kanin unguwar Bashir London to muna jin ka da ko shakka ba a koma gida a sha ya saboda a yi gaba ɗaya abin da suka da shi ƙoƙari ba. Bisa hmm. kwallo a minti na biyu kuma ka ta tara ba wannan kuskure ne gaskiya sai a yi a gyara a gaba za su gyara don shi ne suka ɗaya da a lafiya. To muna godiya da wannan gudunmawa da ka a cikin shirin na fafata kira uku ina ga zamu iya dagawa hmm. domin mu ɗauki wasu sabonni salamu alaikum. Wa alaikum salam wa muke magana. don ga su ala ne mai ko na mai chelsea dalla dalla to muna jin ka za mu saka wasan jiya za mu yi ita kwaye da gaske hmm. a kuma na ji daɗin gaskiya da ita da suka samu nasara duba da gaskiya ni dama ita ne nayi da farko har sarki ko kuma na rika ba da saka ina ta da wasan da mulki da shi wannan gasa kwaye da gaske abu ne ko da ta su kalam muna godiya da wannan gudunmawa da ka bamu a daidai wannan lokaci kira ɗaya za mu kara assalamu alaikum hello wa alaikum salam da muke magana wa alaikum salam muna jin ka to na rasa samun ina ga dauki sakonnin da ke wurin ka to wannan sako ne mana fatan alheri sawar abdullahi wato mai gulu academy ana tare of wato to mun go sako muna godiya sai kuma wannan sako da ya shigo su ma dai ma zan dauka saboda babu lokaci to abdullahi an turo su ɗaya ɗan nan haƙuri wannan daga wato baba wato buba alhaji buba mai madari don su yi mun sako muna godiya sai kuma wannan sako to inda an turo ɗaya a yi haƙuri sako daga wannan shi kuma daga ma'azin tilaka ya masa an ka shigo muna godiya to sakon da to kashe kwas gobara ya kasuwa kai ma mun ga sako mun gode wani in je gurbin a fafata na ga mun fiye ga sako wajen goma har da gaske mun sako muna godiya sai kuma musa jagwal jagwal ne ba su mun sako ya shigo sai kuma wannan kabiyar hajj gwamma ya da madan sako ya shigo sai kuma wannan sako da ya shigo daga yusuf bici mai wasu tamu sako ya shigo abubakar sangare ya wani ɗan jiya sako ya shigo abba wato ismail tukun ta mun ga sako muna godiya mai express ɗin da ta sha kaya a hannun al'ahali sai kuma wannan sako da ya shigo daga wato shi ma kuma saƙon to dai babu suna a wannan saƙo isa idirin madobi saƙo ya shigo muna godiya sai kuma wannan saƙo da shigo daga halifa mai barcelona saƙo ya shigo na fi gabari saƙo ya shigo habibu lagiwan kai ma ka ya shigo kuma muna godiya sai kuma lawan dan bari mai barazil da ke unguwar makafin dala muna godiya sai kuma wannan saƙo da shigo daga abu abdullahi kai ma saƙo ya shigo ahmad sani riyal kabiru aliyu sakonka kai ma ya shigo muna godiya wato da yadda aka bayyana mana an wani ingilan jogirafa sako ya shigo shi kuma wannan sako shi ma da ya shigo daga ibrahim adam akuwa mun ga sako muna godiya adam iya sako ya shigo ina neman abdullahi kari tamburu <laughs> wannan ka san mun yi da shi a yoruba yoruba yoruba na ce idan ba karin zagaye shi ne ka san a ajewa an bayar yan manchester sun yi lulu wato a final din Europa ga kuma yanzu final din nan shi ma sun ƙara to Abdullahi tambara muna neman eh, muna neman ka gaskiya kuma an zabe yan wasanni guda goma sha ɗaya da suka fi jajircewa a kakar bana a gasar ta Euro 2020 mai sanarwa da Gianluigi eh, Donnarumma na kasar Italiya sai yan bayar da suka da Mihal da kasar eh, wato Denmark da kuma Jojo Kinini na kasar Italiya Maguire na Ingila sai kuma Luke Shaw shi ma daga Ingila yan wasan tsakiya akwai Granit jaka na Switzerland sai kuma Paul Pogba na Faransa wasa yan wasan gaba sun hada da rahim sterling na ingila chiesa na kasar italiya dolberg na kasar denmark sai kuma cristiano ronaldo na kasar portugal yan wasa gwani ah, goma sha daya amma da ya kamata gaskiya mu ga wato matashin dan wasa PD sosai sosai ba mu da lokaci da mu tattauna wannan batu amma ina ga zamu kari wa wasu batun shirin na fafata kenan a daidai wannan lokaci a madadin Sami biyu a mun kasance da shi Tanga Sport ke cewa kasance da mu gobe da misalin karfe biyar wani sabon shirin na fafata na mun tafi sai an jima.